Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum suna na Fuadu Umar kuna sauraron mu on Kebla FM kamar da muka muku alkawali a shai a Sayyid Ahmed Abubakar Imam Bauchi yana nan tare da mu zai zo ya take on wannan question wannan tambaya shine where is Allah ina Allah yake wannan tambaya babban tambaya ne wanda yake in ba ka koshi da karatu ba za ka yi shirme ne ka yi wani magana na son rai ba ka yin shi da hujja amma in ga kana da karatu ka shirya to ka take wannan question don kuma ka deliver wannan bawan allah a sheik a sayyid abubakar imam bauchi shine wannan bawan allah mai sanyi lamarin nan mai humble yana da very kind amma kuma ga ilimi abin da yasa nike nana ta wannan magana wasu mutane na nan kaga akwai ilimi kuma ce kamar ba humbleness amma nashi nan daban ne ga ilimi ga wato iya magana ga kuma sanyi aje maka karatun da hujja mu yi mishi sallama yanzu nan sannan mu ci gaba da wannan tafakin ga ku kira kuma brothers and sisters ku ga musu muna nan on Kebra FM kai sai na yanzu nan za mu tafi salamu alaikum sheik muna ce maka salamu alaikum welcome to kibwa fm salam wa rahmatullahi wa sannu ka dai sheik a gyara kuma sayuwanka kaɗan mu ji ka da kyau ya kake ya kuma iyali ya lafiya alhamdulillah eh muna nan lafiya muryanka na nisa kaɗan a yi hakuri shaik wanda suke tare da shi su bari ya maso kusa da kyau mu ji muryan nan da ya kamata domin babban tafiki ne ba mu son muryan shi na shigowa rabi-rabi na salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu to za mu yi kokari mu manage hakan ga shaik allah ubangiji azawajal ina yake wannan tambaya in aka yi shi to malami ya kamata ka san yadda za ka handle tafikin nan domin akwai wani shanin Allah da ba shiga akwai inda kuma ana shiga a kawo ilimin gwargwado kuma nada, ina da imani ka shirya kan wannan tafikin nan ina Allah yake ubangiji Allah azza wa jal wasu wai yana zaune kan wani babban kujera daga sama wasu kuma suka ce a'a Allah yana zaune kasanga da mukin ga wani wurin nan yana zaune wurin nan wasu kuma suka ce yana cikin iska ne daga iska na akan ga left and right wai yana cikin iska na shesa yana move ko amma dai muna so mu gane da alkur'ani da kuma hadisan manzan Allah wani hujja za a use a kafa muna a wato bayani akan wannan tambaya ina Allah yake a sheikh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 a duba a duba networkin shakin na gyara gaskiya yana da matsala eh technicians da suke tare da shi su duba mishi ya so a gyara muryan shi ya fito da kyau akwai matsala akwai matsala wannan wato tafikin ga bayani ne da zai yi mai zurfi da ba mu son irin wannan wato a weakness cikin wannan networking nan shi yasa muna fata sheik ya maso a bari ya maso wani abin maganan nan ya ci gaba da bayani bismillah sheik mu duba ko ya sayi ya sayi istafat eh, ko zan yi amfani da airfest ne to a saka wannan kuma mu duba ko ya taimaka eh domin ya kamata mu ji maganan shi da kyau shi yasa na'am sheik salamu alaikum kana ji mu Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sheikh ana jin mu ko?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 shi kuwa Allah maɗaukakin sarki ba a tambayan ina yake, ba a tambayan yaya yake. Allah maɗaukakin sarki imani da shi ake, babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammadu ma'aikin Allah ne. Lallai, wa’inda su suke tambayan ina Allah yake, abun da suke so a gaya musu a ce Allah yana sama, wanda kuma shi ne abin da suke tabbataswa kuma suke ɗabbaƙawa sai dai abin da nake so mutane su fahimta maganar cewa Allah yana sama ko keɓe Allah a sama wannan ba shi ne abin da ake neman ka da shi ba don ita kanta tambayar ina Allah yake bai dace a tambayi mutum ina Allah na'am bai dace a tambayi mutum ina Allah yake ba na'am shek ya samu matsala cikin networking shi kace bai dace a tambaye mutu ina Allah yake ba wurin muka ji a ci gaba da bayani na'am eh Mr. Fuad na'am na ce bari in yi amfani da airfest ɗin ina gani kamar zai fi eh muna jin ka da kyau yanzu kace bai dace a tambaye mutu ina Allah ba a ah, jama'a ku ku muna jina muna jin ka bismillah sheikh Yau wato ba a tambayan ina Allah maɗaukakin sarki yake, saboda duk inda mutum zai faɗa Allah ne ya halicci wannan wajen. Shi kuwa Allah yana nan tun kafin halittunsa, sama halittar Allah ne, ƙasa halittar Allah ne, duk inda za ka faɗa, duk bigiren da za ka faɗa Allah ne ya halicci wannan wajen. Misali mutum ya ce Allah yana kan al'arshi, al'arshi halittar Allah ne. misali mutum ya ce Allah yana sama sama halittar Allah ne misali mutum ya ce Allah yana ƙasa ƙasar halittan Allah ne mana babu wani waje da za ka ambata face Allah ne ya halicci wajen shi kuwa Allah yana nan tuni ma'ana dai tun babu waɗannan wuraren akwai Allah saboda haka ba a keɓe Allah a wani waje duk da dai za mu yi ƙoƙari mu bijiro da dalilan waɗanda su suke ganin cewa Allah yana sama wato na farko daga cikin dalilan da suke bijirowa da su sun kawo dalilansu daga ayoyin alkur'ani da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama misali kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa arrahmanu rahmanu alal arshi stawa cewa Allah ya daidaita akan al'arshi wannan yana daga cikin hujjarsu ta cewa Allah yana sama kamar faɗin Allah subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina Allah yayi Isra'i da Mi'raji ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ana dai Annabi sallallahu alaihi wa sallama an yi Mi'raji da shi ya je ya gana da Allah madaukakin sarki sai suke ɗaukan wannan ayar a matsayin cewa da aka yi iraji da annabi sallallahu alaihi wasallama ina ya tafi ya tafi sama wa ya gana da shi ya gana da Allah wato wannan suna kafa hujja da waɗannan ayoyi akan uluwin Allah cewa Allah madaukakin sarki yana sama misali daga cikin hujjarsu ta al'ulu kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa huwa al-aliyyul azim Allah shine madaukaki mai girma kamar yadda ya zo a cikin ayatul kursi da Allah madaukakin sarki yake cewa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wa siya kursiyyuhu as-samawati wal ard wala la ya'uduhu hifzuhu ma suka ce to ka ga wannan yana ɗaya daga cikin abun da yake nuna cewa Allah yana sama saboda ya ce wa huwal aliyul azim shine maɗaukaki ne girma duk abun da aka ce masa maɗaukaki to kaga a sama yake sannan sun kafa hujja da faɗin Allah sabbi hisma rabbikal Ka yi tasbihin sunan ubangijinka mafi ɗaukaka nan ma sai aka jingina masa da mafi ɗaukaka wannan hujjar su ta al'ulu kenan sannan akan abun da ya shafi alfauƙiya wanda ita ma tana nuna cewa Allah yana sama kamar yadda Allah yake cewa wa huwa alqahiru fawqa ibadihi shi Allah ya yi rinjaye yana sama da bayinsa Sannan sun kafa hujja da sauƙan abubuwa sauƙan abubuwa daga sama wato su a wajensu suna ganin wa yake saukar da waɗannan ababe kaga Allah to duk abin da ake ce ana saukar da shi to daga sama nan wannan abin da ake sauko da shi to mai wanke kenan yana sama misali kamar yadda Allah yake cewa yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi Allah shi yake lura da lamura sai yace daga sama zuwa ƙasa Allah yake lura da al'amura daga sama zuwa ƙasa kamar misali fadin Allah inna nahnu nazzalna dhikra lallai mu ne muka sassaukar da alqur'ani kaga shi ma alqur'ani saukar da shi aka yi. to wannan ma suna kafa hujja da irin waɗannan ayoyi na cewa Allah yana sama kamar hawan abubuwa zuwa ga Allah ɗin shine suke cewa wasu udul ashiya'i ilaihi misali faɗin Allah ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u zuwa ga Allah tsarkakakkiyar kalma take hawa ko kalma tsarkakakkiya take hawa haka kyakkyawan aiki Allah yana ɗaga shi ma'ana kaga an faɗa a nan kalma tsarkakakkiya na hawa zuwa ga Allah sa'annan kuma ayyuka na ƙwarai Allah yana ɗaga su suna kafa hujja da faɗin Allah ta arujul mala'ikatu war ruhu ilaihi mala'ika jibrilu da sauran mala'iku suna hawa zuwa gare shi sai aka ce ta'arujul mala'ikatu ruhu ilaihi sai aka ce ilaihi zuwa kuma aka jingina cewa suna hawa wannan yana ɗaya daga cikin abun da yake nuna cewa kenan Allah yana sama daga cikin dalilansu sannan kamar faɗin Allah a amintun man sama'i kamar yadda Allah yake faɗa a amintun man sama'i an yakhsifa bikumul arda yanzu ka amunta da wannan da yake sama muhallu shahid ya ce man fi sama'i wanda yake sama kamar yadda Allah yake magana akan annabi Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya lallai zamu matar da kai ko kuma a'a Za mu ɗauke ka zuwa gare mu ma'ana dai Allah yana faɗan cewa zai ɗauki annabi Isa zuwa gare shi to kalmar cewa zai ɗauki annabi isa zuwa gare shi nan ma an jingina zuwa ga sama kenan wannan yana daga cikin dalilan da suke bijirowa daga ayoyin alkur'ani sai a ɓangaren hadisai da kuma waɗansu maganganu na magabata waɗanda suke dogaro da su a assalamu alaikum duniya na sauraron ganke fm bismillah bayani to maganan dai tana fita ana jin ka garau go ahead assalamu alaikum ai bayana ana jin ka mutan duniyan ke to to alhamdulillah to alhamdulillah so saboda haka daga cikin dalilansu a bangaren hadisai na farko dai a sun ce suna da hujja ta alƙaulu suna da hujja ta alfi'il suna hujja ta qir sannan bayan hadisi akwai ta al-ijma sannan hujja al hujja ta alfi'il wato idan nasara zan iya cewa suna da hujja ta magana suna da hujja ta aiki suna da hujja ta tabbatarwa suna da hujja ta haɗuwan magabata ko malamai sannan suna da hujja ta hankali suna da kuma hujja ta fitra wato na farko dai a ɓangaren dalilin su na ƙaulu wato shine magana kamar misali faɗin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a cikin sujada subhana rabbiyal al'a'ala, yana faɗa subhana rabbiyal al'a'ala, yana tasbihi yana faɗa tsarki ya tabbata ga ubangiji na mafi ɗaukaka sai ya sifanta shi da mafi ɗaukaka kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana faɗan haka a cikin sujada sannan hujjarsu ta aiki kamar yadda cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama rafa usbu'ahu ila samai wa huwa yakhthubu an-nas fi akbari jam'in ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya daga yatsansa zuwa sama yana huduba wa mutane a cikin mafi girman taro sai yake cewa ala hal ballagtu ku saurara na isar da sako na idda sako wa kana yaqulu annabi ya kasance yana faɗi Allahumma shahad ya Allah ka shaida yushiru ila sama'i bi usbu'ihi thumma yushiru ila nas sai annabi ya nuna sama sa'annan ya nuna mutane muhallu shahid annabi ya nuna sama sa'annan ya nuna mutane wannan suna kafa hujja da wannan akan Allah yana sama daga cikin abin da suke kafa hujja da shi na cewa Allah yana sama a cikin hadisan ma'aiki raf'u yadayhi ila sama'i fi du'a cewa annabi yana daga hannayensa lokacin da zai yi addu'a kamar yadda ya zo a cikin hadisai da yawa da dama sannan sai hujjarsu ta at-takrir wato shine na tabbatarwa shine hadisin wannan baiwar wanda annabi sallallahu alaihi ya ce mata ina Allah yake ma'ana annabi ya tambayi wata baiwa ina Allah yake qalat fis sama sai ta ce yana sama fa qala man ana annabi ya tambayi ta waye ne qalat rasulullah ta ce kai ma'aikin Allah ne sai annabi ya ce gidanta ka irinta ta fa ha mu'mina lallai mu'mina ce wannan ita ce hujjar su ta cewa za ka tambayi mutum ina Allah yake kuma in zai ba da amsa ya ce sama to anan abun da muke faɗa yana da kyau duk da zan so in daga baya watakila in yi nagadin wannan magana din ko da hadisin zai inganta mu sani cewa wannan annabi sallallahu alaihi wasallama da ya tambaye ta ina Allah yake mushrika ce da ta tabbatar da abubuwan bauta a ƙasa sannan bebiya ce sannan baiwa ne kai kuma wanda kake tambaya kana tambayan musulmi wanda ya yi imani babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ya yadda cewa annabi Muhammadu ma'aikin Allah ne to amma wannan da annabi ya tambaye ta ba musulma ba ce a wannan lokacin Mushirika ce sannan baiwa ce sannan bebiya ce kafin ka yi irin wannan tambaya sai ka bari sai ka samu mushiriki ko mushirika sannan kuma bebiya ko bebe sannan bawa ko baiwa sannan ka yi wannan tambaya idan ba ka yi tambaya a wannan muhalli ba to ba ka yi muwafaka da wannan hadisi da kafa hujja da shi ba sannan Ba'i suka ce faqad a as-salafu ala anna Allah ta'ala bi zatihi fis sama magabata sun haɗu akan cewa Allah da zatinsa yana sama kama نقل aqwalahum ahlul ilmi كالذهب في fi kitabihi al الغفار al suka ce kamar yadda Al'ibabu zahabi ya naƙalto zantukarsu a cikin littafinsa sa ulul al ghaffar sannan dalili na hankali suka ce innal uluwa sifatu kamalin kalma ta ɗaukaka sifa ce ta kamala wajaba an yakuna sabitan lillahi da haka kalmar ta wajaba ta tabbata ga Allah ma'ana tun da an ce ɗaukaka duk abin da aka ce masa ɗaukaka to sifa ce kyakkyawa sifa ce ta cika sifa ce kammalalliya don haka tun da sifa ce mai kyau ya wajaba ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki lallai idan ka lura aiki na hankali zai iya baka cewa wannan abun da aka faɗa haka ne li'anna kulla sifati kamalin mutlaqatun ta bi thabitatun lillah saboda dukkan wata sifa ta kamala sake ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wannan ita ce hujjarsu ta hankali sannan hujjarsu ta fitira suke cewa fa kullu insanin mafturun ala anna Allah fi sama dukkan mutum a bisa fitira ya tabbata cewa Allah yana sama sai suka ce hatta fir'auna wa huwa aduwwullahi lamma arada an yujabila Musa fi rabbihi qala liwazirihi Haman يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات والأرض فأطلع إلى إله موسى suka ce da rauna nan maƙiyin Allah ne lokacin da yake so ya yi mujadala da annabi Musa a dangare da Ubangijinsa sai yake cewa wazirinsa Hamana mun wani gini in leƙa ƙofofin sama muhallu shahid ya ce in leƙa ƙofofin sama ko a zan isa ƙofofin sama illeka wato ubangijin Musa ko illeka abun bautan Musa muhallu shahid ya ce a masa gini ya hau ya leƙa Allah ma'ana wannan ma fir'auna ga shi nan shi ma ya tabbata cewa Allah yana sama sai dai wannan mu sani hujja da fir'auna ba dalili ba ne saboda fir'auna ai ba musulmi ba ne. wannan ka kafa hujja da cewa fir'auna ma ya yadda da haka wannan kamar kaskantar da addinin ka ne to sai dai daga cikin dalilansu wanda yake so ya tsinkayi dalilan da suka dogara da shi akan cewa Allah ya keɓanta sama ko Allah yana sama misali akwai al'ibana mujallari na uku shafi na ɗari akwai muhtasaru kitabil ulu shafi na ɗari littafi na na muhammad nasiruddin al-albani sannan ka duba a cikin alwusulu ila ma'arifatil usul na al-andalusi sa'annan ka duba dir'ut ta'arut mujalladi na shida wannan na ibnu taymiya ne shafi na 250 daidai haka siyaru alamin nubala na al-imam zahabi shafi na 17 ko in ce mujalladi na 17 shafi na 656 haka al-hilya ta abu nu'aym haka at-tamhid na ibnu abdul barri haka wannan littafi na al-imam al-baihaqi wato mai suna al-asma' was sifat haka a cikin muhtasarus sawa'iq wato muhtasaru sawa'iqil mursala na wannan kenan ibn al-qayyim mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da goma sha bakwai to ala ayi halin na'am shaki na samu wannan breaking nan eh na'am bismillah nan daga cikin wanda zai wato yan da suka na'am muna jin to yanzu yana to alhamdulillah to waɗannan kaɗan daga cikin dalilan da suka dogara da shi kenan wanda na san dukkan wani dalili da suka dogara da shi ba zai wuce nan ba sai dai faɗaɗa ma'ana dai an ji hujjojinsu daga cikin alƙur'ani sannan kuma an zo a ɓangaren hadisi hujjarsu ta alƙaulu wal fi'il wat takrir sannan an ji hujjansu ta al'ijma an ji hujjansu ta al'aqal an ji hujjansu ta alfitra to wanda ya ji waɗannan zantuka idan bai ji waɗansu zantuka bayan su ba Mr. Fuad dole zai ce Allah yana sama na'am na muna jin wataƙila Eh wanda duk ya ji waɗannan zantuka idan bai ji waɗansu zantukan ba lallai zai iya cewa Allah yana sama to amma matsalar inda take wato waɗanda suke yin haka sukan kawo ayoyin alkur'ani da suka yi magana kan cewa Allah yana sama da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da suka yi magana cewa Allah yana sama sai su bar ayoyin da suka yi magana cewa Allah yana ko ina ko kuma a'a Allah ba a keɓe masa wani muhalli. Ma'ana dai shi Allah maɗaukakin sarki abunda a malaman ash'ariya ahlus sunna wal jama'a suka tafi a kai Allahu mawjudun bila makan Allah yana nan Allah samamme ne ba tare da bigire ba ma'ana Allah yana nan ba sai an sanya masa gu ba wato ma'ana saboda me saboda duk inda zaka faɗa duk inda zaka ambata Allah ne ya halicci wannan wajen kamar misali yadda suka yi kokari su jingina wa Allah cewa yana kan al'arshi matsalan ko yana sama ko kuma iya abin da za su faɗa su ce Allah ne ya jingina wa kansa waɗannan to ga waɗansu ayoyin da suka bari ga waɗansu hadisan da suka bari wanda su ma yana da kyau su yi imani da waɗannan ayoyin kuma su yi imani da waɗannan hadisi haɗa waɗannan ayoyi da wa'ancan ayoyi haɗa waɗannan hadisai da wa'ancan hadisai shi zai baka hukunci na daidai kuma ya zama kayi imani da dukkan ayoyin kuma kayi imani da dukkan hadisan saboda kar mu yi kama da abin da yahudu suke kuma mun san mu ba yahudawa bane أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون ila ashaddil العذاب wa mallahu bi ghafilin amma amalu. kar mu yi imani da wa'insu ayoyin mu bar wa'insu ayoyin kar mu yi imani da wa'insu hadisan mu bar wa'insu hadisan to misali ga ayoyin da zamu karanta mu ga cewa Allah ba a keɓe masa sama kaɗai in haka ne ka ce Allah yana ko'ina ya fi wanda zai ce Allah yana sama ma'ana dai wanda ya ce Allah yana ko'ina ya fi wanda yace Allah yana sama kafa dalili abin da yasa na faɗi cewa wanda ya ce Allah yana ko ina ya fi wanda ya ce Allah yana sama dalili saboda wanda ya ce Allah yana ko ina ya haɗa har da saman ai bai kore cewa shi ma Allah yana sama ba kenan domin saman ma wani wuri ne idan ya ce yana ko ina kaga sama ma ina ne daga cikin halittun Allah so saboda haka balle kuma kamar yadda nake faɗa ita tambayar ina Allah yake ma ba a saka ka ba wanda kuma za mu zo mu tabbatar da dalilan da suke nuna cewa ba a sanya ka ka tambayi mutum ina Allah yake balle kuma a baka amsar ga inda yake daga cikin dalilai da suke nuna Allah maɗaukakin sarki ba a sama kawai ya jingina kansa ba ko ya ba sama kawai Allah ya danganta wa kansa ba misali kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا الله مدوكين سركي yake cewa baka gani ba Allah ya san abun da ke cikin sammai da kasai babu inda wasu mutum uku za su kasance sai Allah ya zama na hudunsu babu wasu mutum hudu inda za su kasance sai ya zama na biyar ɗinsu, babu inda mutum biyar za su kasance sai ya zama na shida. Ba abun da zai gaza haka ba abun da zai haura haka sai Allah ya kasance ko na nawa ɗinsu ma, sai ya ce yana tare da su a duk inda suke. Mr. Fuad. Na'am Sheikh. Mr. Fuad gashi nan Allah yana faɗa yana tare da su a duk inda suke. wannan aya ce ta alkur'ani ya ce yana tare da mutane a duk inda suke me ayan nan take nunawa hmm. yana ko'ina kenan <laughs> to kaga wannan ayar tana nuna cewa Allah yana ko'ina idan ka ce a'a wannan ayar ai malamai abin da suka faɗa sun yi tawilin ta cewa bi ilimihi sai in ce maka ba Allah ne ya ce bi ilimihi ba Allah bai ce wannan tarayya da ilimi ba kamar yadda Allah bai ce bi zatihi ba haka nan bai ce bi ilimihi ba Faɗin cewa bi ilimihi ƙari ne akan maganar Allah Faɗin cewa bi zatihi ƙari ne akan maganar Allah to a nan idan ka yadda da tawilin wannan to haka ka je ka yi tawilin wa'incan ayoyin irin su a amintun man fis sama'i saboda da yawa na kan ji waɗanda suke faɗa al imamu ya tafi akan cewa bi ilimihi ne to ai al-Imam Suyudi a lokacin da yake bayanin a amintun man fis inan ma ya ce man sultanuhu sama lokacin da yake tawilin a cewa kullu shay'in halikun illa wata ko kuma inda Allah yake cewa wato wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram sai yake cewa zatin ubangijin ka ne zai wanzu bai ce fiskar ubangiji ba nan ma ya musu tawili to me yasa ba za ku yadda ko ba za su yadda da wancan tawilin ba amma nan kuma suka yarda da wannan tawili can ayoyin sai su ce ai Allah ne ya jingina wa kansa haka to ai nan ma kaga Allah shi ya jingina wa kansa haka kamar yadda kai imani da wa'ancan ayoyin waɗannan ayoyin ma ka yadda da su kai imani da su ba tare da tawili ba in kai tafwidi tunda ai tafwidi halaccin ne ba shari'a. ahlus sunna wal jama'a mun yadda da cewa wato mashabobi guda biyu ne akan wato fassaran almutashabihatu ko dai kai tawili ko dai kai tafwidi duka ya tabbata duka ya halatta wato misali tafwidi shine ka miƙa ma'anar wajen Allah misali kamar yadda Allah yake cewa alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati zuwa karshe wannan ayar da muka ja Allah bai ce bi zati bai ce bi ilmi ba ka bar ma'anar a wajen Allah ka san sanin wato ka bar sanin a wajen Allah wannan shine tafwili amma idan ka ce bi ilmihi ka tawili ai amma wa'incan ayoyin irin su ar-rahmanu alal arshi stawa ai kaga su ka ka bace a bar ayoyin a haka kar a musu tawili to wannan ma kaga haka za a bari to muhallu shahid dai abin da nake so a fahimta idan mutum yace ce ar-rahmanu alal arshi stawa hujja ce ta cewa Allah yana kan al'arshi to wannan aya dalili ne na cewa Allah yana ko'ina. sannan misali kamar yadda Allah yake cewa wa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun shine Allah abun bauta a sama kuma shine Allah abun bauta a ƙasa wannan idan kai tawili haka zaka faɗa zaka ce shine Allah abun bauta a sama kuma shine Allah abun bauta a ƙasa ma'ana waɗanda suke sama suna bauta wa Allah ba don Allah ya keɓanta da su ba, haka waɗanda suke ƙasa suna bauta wa Allah ba don Allah ya keɓanta da su ba. Amma idan baka yi tawilin ayar ba abinda za ka ce shi ne Allah a sama kuma shi ne Allah a ƙasa. Mr. Fuadu, watakila ka ji wannan ayar. Allah yake cewa wa huwa alladhi fis sama'i ilahun shine Allah a sama wa fil ardi ilahun kuma shine Allah a ƙasa. wannan ayar me ke nunawa hmm. yana sama yana kasa yana sama yana kasa hmm. to idan babu tawili dole ka tabbatar da cewa Allah yana ko ina kenan sannan wannan hujja ce ta kan a amintum da suka jawo cewa Allah ya ce a amintum man fi sama to gashi nan Allah da kansa yake cewa shi ne Allah abun bauta a sama kuma shi ne Allah abun bauta a kasa wannan a bisa tawili kenan in baka yi tawili ba kuma ka ce Shi ne Allah a sama kuma shi ne Allah a ƙasa sannan ya za ka yi da faɗin Allah wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum ne Allah a sama kuma shi ne Allah a ƙasa ya san sirrin ku da ɓoyen da bayyanen ku duka ya sani shi ya faɗa kuma shi ya danganta wa kansa haka duk abin da za ka yi bayan wannan sai dai ka yi tawili to me yasa ka yi tawilin waɗannan ayoyin ba ka yi tawilin irin su amintun man fi sama ba kamar waɗanda suke cewa ga ayan nan da take Allah madaukakin sarki yake cewa subhanalladhi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina cewa Allah ya yi Isra'i da mi'iraji da manzon Allah cewa manzon Allah ya yayi mi'iraji ya karɓo sallah a sama wajen wa ya karɓo sallan sai a ce wajen Allah ina ya tafi sama wannan yana nuna kenan Allah yana sama to ya za ka yi da faɗin Allah inni ana rabbuka fahala na alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa annabi Musa shi kuma ganawarsa da Allah ya gana da Allah a ƙasa ne domin cewa ya yayi inni ana rabbuka Allah ya gaya wa annabi Musa ni ne ubangijinka Fahla na alaika ka cire takalmanka innaka bil wadil muqaddas tuwa kana wani fako mai tsarki muhallu shahid kaga annabi Musa shi ya gana da Allah a ƙasa idan ka ce annabi Muhammadu ya gana da Allah a sama to ga shi annabi Musa kuma ya gana da shi a ƙasa ita ma aya ce ta alkur'ani kamar yadda ka ce a yi imani da wancan wannan ma ka yi imani da shi annabi Ibrahim lokacin da zai tafi sham me ya faɗa ya ce zai tafi wajen ubangijinsa wa qala inni zahibun ila rabbi sayhadin aya ce ta alkur'ani ya ce zan tafi wajen ubangiji na ya shiryar da ni in ji wa in ji annabi ibrahim amma ina ya tafi sham ya tafi sham sama ne haka nan alwadul muqaddas tuwa ita ma sama ne annabi musa a ina ya gana da allah a ƙasa ya gana da shi annabi ibrahim ina ya tafi sham ya tafi amma wajen wa ya ce zai tafi wajen allah ita ma aya ce ta alkur'ani me yasa ba za ka yadda da ita ba wannan amsa ne akan ta'arujul mala'ikat war ruhu ilai cewa mala'iku da mala'ika jibril suna hawa zuwa ga Allah amsa ne ga wancan aya da suka jana cewa subhanalladhi asra bi abdihi laylan zuwa karshe sannan ya za su yi da fadin Allah walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah inna Allah wasi'un alim gabar da yamma na Allah ne, ta duk inda kuka fiskanta akwai jihar Allah a wajen, idan kai tawili haka za ka ce, gabar da yamma na Allah ne fa aina ma tuwallu duk inda kuka fiskanta fa samma wajhullah akwai jihar Allah a wajen. Amma idan baka yi tawilin wajhu ba a nan, sai ka ce akwai fiskar Allah a wajen kenan duk inda kuka fiskanta akwai fiskar Allah in ka ce kuma za a yi tawilin wajihu a nan to me yasa ka ce ba za a yi tawilin wajhu a cikin faɗin Allah kullu shay'in halikun illa wajha ko kuma kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalal wal ikram da ka ce zatin ubangiji a wajen sai ka ce ba za a yi tawilin ta ba a barta a yadda Allah ya danganta wa kansa a danganta masa haka to ya aka yi kuma a nan kace a'a a masa tawili to nan ma me yasa ba za ka ce a fassara shi yadda Allah ya jingina wa kansa idan kuma kace wajhu anan yana ɗaukan ma'anan jiha amma can yana ɗaukan ma'anan fiska to kenan wajhu tana da ma'anoni da yawa shi yasa to muke cewa yadu in Allah ya jingina wa kansa yadu ma to yadu tana da ma'anoni da yawa wanda insha Allah za mu zo a kai sannan sai amsa akan wancan hadisi wanda suke cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambayi wata baiwa ina Allah yake aina Allah ina Allah yake kuma ta nuna sama ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da imaninta da abun da ta yi to sai dai abin da nake faɗa in hadisin ya inganta na faɗa wannan mushrika ce da ta yadda da abu bauta a ƙasa na biyu bebiya ce na uku ƙarewa ce sai ka bari sai ka samu wanda ya cika waɗannan sharuɗa kafin ka masa irin wannan tambaya sannan ka ƙaddara hadisin ya tabbata to ya za ka yi da faɗin Allah wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awata da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun Allah maɗaukakin sarki yana cewa idan bayina suka tambaye ka dangane da ni to fa inni ƙaribun ina kusa Allah ya ce fa inni ƙaribun ina kusa bai ce ina sama ba sai ce ujibu da a wata da'i zan amsa addu'an mai addu'a idza ani a lokacin da ya roƙe ni muhallu shahid ya ce fa inni ƙaribun ina kusa haka ya za ka yi da faɗin Allah wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu mu muka halicce mutum mun san abin da zuciyarsa take saƙawa wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil waridi mu muka fi kusa da shi sama da yadda jijiyar wuyarsa take tare da shi Allah ya ce ya fi kusa da kai fiye da yadda jijiyar wuyarka take tare da kai ya za ka yi da faɗin Allah wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun a game da mamaci lokacin da kuke jikin mamaci Allah ya fi ku kusa da shi ya za ka yi da wannan ya za ka yi da faɗin Allah wallahu min wara'ihim muhit Allah yana ta bayan su ya kewaye da su kamar yadda Allah madaukakin sarki yana cewa wa ma qadarullah haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun Allah yana cewa mutane ba su kaddara Allah hakikanin kaddarawa ba ya ce ƙasa dukkaninta tana danƙe danƙe a ranar tashin alkiyama a hannunsa haka sammai an naɗe ta a hannunsa a ranar tashin alkiyama to samman ma an naɗe su to kai da ka jingina wa Allah yana sama ina saman take yanzu kamar yadda da sama bata nan Allah kuwa yana nan akwai lokacin da babu sama akwai Allah akwai lokacin da babu ƙasa akwai Allah akwai lokacin da babu yamma babu arewa babu kudu amma akwai Allah dukka waɗannan abubuwa fararru ne akwai lokacin da babu su sa'annan idan muka ɗauki wani hadisi na Abu Huraira wanda al-Imam Muslim ya rawaita cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala akramu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato bawa ya fi kusa da ubangijinsa lokacin da yake sujada sujadan nan a ina ake yin ta Mr. Fuad? Kasa hmm, ne. <laughs> to a kasa, so ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam sai yake cewa, bawa ya fi kusa da Ubangijinsa lokacin da yake sujada. Shi yasa manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa, ku yawaita addu'a a cikin sujada saboda ya kusata a amsa muku. To kaga kenan? wannan yana nuna cewa Allah ya fi kusa da kai a lokacin da kake sujada. to haka nan ya za ka yi da wannan hadisul qudusi wanda ya zo da cewa inna Allah ta'ala ya kulu yawmal qiyamati yabnu adam marittu falam ta'udni ko yabna adam marittu falam ta'udni ranar gobe kiyama Allah zai ce wa ɗan adam na yi rashin lafiya baka zo ka gaishe ni ba qala ya rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin sai mutum ya ce a ya ubangiji yaya zan je in gaishe ka bayan kai ne ubangijin talikai kale sai ya ce amma alimta anna abdi fulanan marida falam uthu baka san bawa na wane yayi rashin lafiya baka je ka gaishe shi ba amma alimta annaka law uttahu la wajadtani inda baka sani ba da ka je gaishe shi da ka sane na'am shek samu breaking networking na'am da ka same shi Mr. Fuad. Na'am da ka same shi. Abin da wannan hadisin kudusi yake cewa. Mhm. Na muna ji. Ai bayani Sheikh. Sheikh na samun wani breakthrough networking shi. Yawwa yake. Nam yake cewa. Amma alimta innaka lautan eh na'am akwai ifada yake cewa ka same ni wato yan abin yake cewa na'am ana ji. Muna ji. Salamu alaikum. To ana ji na aiko? Muna jin ka. To in maimaita hadisin ne? In maimaita hadisin? A maimaita. To abunda had eh, hadisin eh to abunda hadisin yake cewa wato yabna adam marittu falam ta'udni ya kai dan adam nayi rashin lafiya baka zo ka gaishe ni ba. Kala ya rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Sai mutum ya ce ya ubangiji ya zan zo in gaishe ka bayan kai ne ubangijin talikai. Kala amma alimta anna abdi fulanan ko fulanan mari da falamta ut baka san bawa na wani yayi rashin lafiya baka je ka gaishe shi ba amma alimta annaka law uttahu ni inda baka sani ba da ka je gaishe shi da ka same ni gunsa kaga anan duk inda mara lafiya yake idan ka je gai da mara lafiya zaka samu Allah a wajen haka wannan hadisi ya wannan hadisi al-Imam Muslim ya bayyace shi ah sannan ya rabu wannan hadisi idza kana ahadukum yusalli fala yabsuq qibla wajhihi dayan ku in yana sallah kar ya tofar da kakinsa ta al-qibla kar ya tofar da kaki ta al-qibla fa inna Allah qibla wajhihi saboda akwai Allah ta gaban al-qiblarsa idza salla a lokacin da duk yake sallah wannan hadisi yana da cikin sahih Bukhari yana da cikin sahih Muslim sannan ga wani hadisi inna adakum iza salla yunaji rabbahu dayan ku in yana sallah yana ganawa ne da ubangijinsa to anan a a Mr. Fuad watakila ana ji na ko muna jin ka garau to yanzu misali ga waɗanda suke cewa idan ka ɗaga hannayenka ka fiskantar da su sama yana nuna cewa Allah yana sama to ya za su yi da wannan hadisi da yake cewa idan kana sallah kar ka tofar da kakinka ta alƙibla saboda akwai Allah tsakaninka da alƙibla kenan lokacin da ka zo ka yi kabbara ka fiskantar da hannayenka alƙibla yana nuna ya kenan Mr. Fuad. Mm. Na'am. <laughs> E, in ka ɗaga hannayenka ka fiskantar da su alƙibla kenan yana nuna Allah yana ta alƙibla kenan. Eh, gaskiya ne. tun da gashi an samu hadisi da yake cewa idan kana sallah kar ka tofar da kaki ta alƙibla saboda akwai Allah tsakaninka da alƙibla shi ma wannan hadisi ne shi ma su yi imani da shi kamar yadda suka yi imani da wa'ancan hadisai da suka kawo mana Mr. Fuad watakila ana jina da kyau mun fahimce ga to har yau a game da tawili idan an ce tawili shine mutum ya fassara aya bisa ma'ana ko ya fassara hadisi bisa ma'ana ba tare da zahirin lafazi ba wato idan mutum ya fassara abu da ma'ana to akan ce masa tawili misali da Allah madaukakin sarki yake cewa a rahmanu alal arshi kan kalmar istawa dinnan malamai sun ce ma'anansa istaula shi kuwa tawili ya halatta a yi tawili saboda duk duniyar musulunci babu waɗanda ba su yi tawili ba a misali lokacin da Allah yake cewa wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah su rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna wato ayoyi waɗanda suke almutashabihatu sune waɗanda babu wato waɗanda wato fassaransu assalamu alaikum wa alaikum salam muna jin kan assalamu alaikum na'am eh akwai waɗansu ayoyi da ake ce musu almutashabihatu waɗanda ah, wato ba kamar ayoyi da suke magana akan haramci ko halacci wanda dama su a fili suke ba eh, su waɗannan almutashabihatu ɗin da yawa ah, ba ko waɗanne ne suke sanin fassararsu ba sai wanda Allah ya hore musu wato shine ake ce masa tawili mutum ya fassara abu a bisa ma'ana kenan shi tawilin nan ya halatta a yi shi da Allah yake cewa ma ya alamu ta'wilahu illallah ba wanda ya san hakikanin fassaran irin waɗannan almutashabihatu illallah sai Allah akwai waɗanda suke ganin cewa za a tsaya a wajen da Allah yake cewa ma ya alamu ta'wilahu illallah ba wanda ya san fassaran sai Allah akwai kuma waɗanda suka ce a'a ba za a tsaya a wajen ba za a haɗa karatu da Allah yake cewa ma ya alamu ta'wilahu illallah war rasikhuna fil ilmi ma'ana babu wanda ya san fassaran sai Allah da kuma waɗanda suke kutsawa cikin ilimi wato su ma kenan Allah yana sanar da su to in mun fahimta kenan ashe tawili ya halatta kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake cewa ana mimman a'lamu ta'wila ina daga cikin wanda suka san wannan tawili ko suka san wannan fassara din annabi sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a wa ɗaya daga cikin sabbansa Abdullahi Ɗan Abbas annabi ya masa addu'a yake cewa Allahumma faqihu fid dini wa allimhu ta'wila Allah ka fahimtar da shi addini ka sanar da shi fassaran alqur'ani to a nan abinda dai nake so mu dan fahimta a nan shine tawili babu waɗanda ba su yi tawili ba sai dai kowanne sukan yi tawili a inda suke ganin za a iya masa tawili yanzu kaga waɗancan da suke cewa Allah Allah yana sama ko suke ƙoƙarin su keɗe Allah a sama to dukkan ayoyin da Allah ya jingina kansa zuwa ga ƙasa ko ya jingina kansa zuwa ga ko'ina so waɗannan ayoyin suka musu tawili amma wa'incan ayoyin da suka yi magana a kan sama sai su yi tafwidinsu to amma na shi tafwidi idan za ka yi sai ka yi na duka dukkan ayoyin sai ka yi su sai ka ce a bar ma'anan a wajen Allah amma in ka yadda da za a yi tawili a wajen ayoyin da suka suke ishara zuwa ga Allah yana ko ina amma ayoyin da suka yi magana akan Allah yana saba su kuma ka yi tafwidin su to sai mu ce to mutum bai yi adalci ba so saboda haka abin da muke faɗa nan akan abin da ya shafi istawa ma'anansa istaula cewa Allah ya daidaita akan al'arshi ma'ana Allah ya yi rinjaye kan al'arshi ma'ana Allah ya rinjayi al'arshi Shi ne abin da ake nufi malamai suna magana an ambaci al'arshi ne kawai saboda girmansa saboda girman al'arshi saboda a cikin halittun Allah al'arshi tana daga cikin abin da yake gaba gaba a girma so saboda haka sai Allah ya jingina kansa zuwa ga wannan al'arshi ɗin so ba wai yana nufin cewa Allah ya zauna a kan al'arshi ko yana kan al'arshi kamar yadda ake kallon al'amarin ba daga cikin wayanda suka fassara istawa da istawla akwai allugawi a as-salafi al-adibu ibn al-mubarak wanda ya rasu shekara 237 ya kasance masanin lugha masanin nahau ya faɗa a cikin littafin sa gharibul qur'ani wa tafsiri wato akwai littafin sa mai suna a gharibul qur'an wa tafsirihi yana cewa ar-rahmanu alal arshi istawa istawla ma'ana Allah ya yi rinjaye ya yi rinjaye ma'ana ya rinjayi al'arshi ko ka ce Allah ya rinjayi ko ya fi saboda kalmar rinjaya shine kahara ko galaba kaharahu ko galabahu duk kana iya faɗa ko zahara kalmomi guda uku nan duka sun yi amfani da su al'imamu abu jafar muhammad bin jarir ne tabari wanda ya rasu shekara ɗari uku da goma a cikin tafsiru jami'il bayan shi ma yana faɗa al-istiwa fi kalamil arab munsarifun yake cewa kalmar istiwa a cikin yaren larabci yana can yana canzawa akan fiskoki wanda shi ma a ciki ya kawo kalmar istila wanda istila tana ɗaukan ma'anan wato ƙahara ko ma'anan galaba ko ma'anan zahara haka nan idan ka ɗauki al'imamu abu mansur muhammad bin muhammad al-maturidi wanda malamai suke ambatonsa shi da al'imamul ash'ari a matsayin su ne imama ahalis sunna wal jama'a in kana so ka samu jagororin ahalis sunna wal jama'a to ka ɗauki Hassanul Ash'ari da shi Abu Mansur Muhammad bin Muhammad al-Maturidi. Idan ka ɗauki wani littafinsa da farko dai shi ma maturidi ya rasu shekara 333 bayan hijira ya faɗa a cikin littafinsa ta'wilatu ahli sunna a lokacin da yake fassara ar-rahmanu alal arshi stawa yake faɗa al-istila'u alaihi ma'ana istila'u alaihi wa Allah sultana li ghairihi wa la tadbira li ahadin cewa babu sarauta ga waninsa sannan babu lura da al'amura ga wani Allah ma'ana shi ma dai ya tafi akan tawilin istawa haka alhafiz at-tabarani wanda ya rasu shekara da sittin, ya faɗa a cikin at-tafsirul kabir shi ma ya fassara al-istiwa'u da al'istila. istila yake cewa walam yazali Allah subhanahu mustawliyan alal ashya Allah bai gushe ba yarin jayi abubuwa duka sai yake cewa illa anna takhsis al'arshi li ta'zimi sha'anihi sai dai kawai an keɓe shi da al'arshi saboda girman al'arshi shi yasa nake ce ma duniya ta fahimta in an ce istaula ma'ana istaula alaihi ai istawa istaula alaihi ghalabahu kenan Allah ya rinjayi al'arshin Allah ya yi rinjaye a kansa kana iya faɗan haka kuma zaka dubi wannan fassara ka ga bata saba da fassara wacce take mai kyau ba haka Nasiru bin Muhammad as Kandi, wanda ya rasu shekara ta ɗari uku da saba'in da biyar ya faɗa a cikin tafsirinsa istawa shi ma ya ce istawula ma'ana Allah ya yi rinjaye haka Abubakar ibn Furak wanda ya rasu shekara ɗari hudu da shida ya faɗa a cikin littafinsa mushkilul hadis yake cewa li anna istiwa'ahu alal arshi subhanahu laysa ala ma'anar tamakkun wal istikrar ba yana nufin zaman da baro bane bal huwa ala ma'anar uluwi bil qahri yake cewa ma'ana ne ta uluwi ta hanyar rinjaye wa tadbiri da lura da lamura wartifa'i daraja da ɗaukaka ta daraja bi sifa ta hanyar sifa muhallu shahid dai shi ma ya tafi akan tawili a haka abu mansur al-ayyubi wato abu mansur al-ayyubi annisaburi ya faɗa yake cewa inna kathiran min mutaakhiri ashabina da yawa daga cikin waɗanda suka zo baya-baya daga cikin malamanmu zahabu ila annal istiwa'a lalle wannan istiwa'i ɗin watan huwal qahru wal ghalaba shine rinjaye muhallul wato in kun fahimce ni manufan alqahru wal ghalaba duk ma'anan su ɗaya haka Al-juwaini. walidu imam al-haramain wanda ya rasu shekara ta 438 ya faɗa a cikin kifayatul mu'taqid amma ma warada min zahiril kitabi was sunna yace abun da yazo a cikin zahirin littafi alqur'ani kenan da sunna ma yuhimu bi zahiri ha tashbihan duk abun da zai dimautar wajen rikitaswa falikan magabata suna da hanyoyi guda biyu ihdahuma al-i'rabu fiha anil khawdi fiha kaucewa akan kutsawa cikin ma'anan wa tafwidu ko ka ce wa tafridu ilmiha ila Allah da miƙa ma'anan wajen Allah yace wa hadhihi tariqatu ibn Abbas wannan hanya ce ta Abdullahi dan Abbas wa ammati sahaba da kuma sahabbai da yawa wa ilayhi hada wato zahaba kasirun min da yawa daga magabata sun tafi akan haka wato tafwidi kenan barin ma'anonin a wajen Allah ثم قال يتي والطريقة الثانية sai hanyar hanya ta biyo alkalamu fiha sanya zance a ciki wato kamar masu tawili kenan wato da ah. a sauka a sulusin dare cewa Allah yana sauka a sulusin dare ya ce abinda za a ɗauki wannan hadisi ma'anansa kusantan Allah da rahama kusantan Allah da rahama yadda Allah yake kusantan mutane da rahama kaga wannan tawili ne a ah, daga ciki idan muka ɗauki malamai waɗanda suka yadda za a yi tawili kaɗan daga cikinsu wato to ba ina nufin dukkanin su bane amma kaɗan daga cikin su akwai a Sheikh Abu a Hamid Al-Ghazali ba Shafi'e ne wanda ya rasu shekara ta ɗari biyar da biyar bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akwai a Sheikh Al-Nisafi Al-Hanafi wanda ya rasu takwas a cikin littafinsa mai suna Tafsiratul Adilla haka Al-Kushairi wanda ya rasu shekara a sha hudu wanda Al-Hafiz Abdulrazak yake sifanta shi da Imamul A'imma haka akwai Sheikh Annu wato Sheikh Nuruddin As-Sabuni a cikin littafinsa Al-Bidaya min Al-Kifaya wanda ya rasu shekara ta 580 haka Abdurrahman bin Al-Jauzi Al-Hanbali wanda ake ce masa Ibn Al-Jauzi wanda ya rasu shekara ta 597 a cikin littafinsa ta Shubahi Tashbi haka Fakhruddin Razi Ash-Shafi'i wanda ya rasu shekara 606 haka Ash-Shaybani wanda ya rasu shekara 629 a cikin littafinsa albayan itikadu ahli sunna wal jama'a haka saifuddin al'amidi alhanbali kuma shi ma bashafi'e ne wanda ya rasu shekara 631 a cikin littafinsa abakarul afkar haka sheikh abdulaziz bin abdulsalam a shafii wanda ya rasu shekara 660 haka wato shihabuddin ahmad al-qarafi al-maliki wanda ya shekara ɗari shida da tamanin da hudu a cikin littafinsa az-zakhira haka al-baydawi shafi'i wanda ya rasu shekara ɗari shida da tamanin da biyar a cikin anwaru tanzil haka ibn manzur wanda ya rasu shekara ta ɗari bakwai da sha a cikin littafin lisanul arab haka ibn jahbal wanda ya rasu shekara ɗari bakwai da talatin da uku a cikin risalarsa haka taqiyuddin al-hisni wanda ya rasu shekara ɗari takwas da ishirin da tara a cikin littafin sa daf shubahi man shabbaha wa tamarrat haka ibnu adil ad shi ma ba hanbale ne wanda ya rasu shekara 880 a cikin littafin sa al-libabu fi ulumil kitab haka nan jalaluddin suyuti ash-shafi'i wanda ya rasu shekara 911 a cikin littafin sa al-kanzul madfun wal fulkul mashhun haka al-qasdalani wanda ya rasu shekara 923 a cikin sharh sahih bukhari haka al mahmud muhammad al-khattab as wanda ya rashi shekara dubu ɗaya ɗari uku da hamsin da biyu a cikin littafin sa ithaful ka'inat haka sheikh ibrahim ad-dasuki haka sheikh muhammad al-hidr shinkidi wanda ya rashi shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ishirin da hudu a cikin risalarsa daga akwai dai malamai da daban akwai malamai da yawan gaske wanda sun ɗauki maganar tawilin nan alimamu zarkashi abin da yake faɗa yake cewa at-ta'wil wajibun kai ai wajibi ne ma a yi tawili Ya ce waɗanda ba su yadda da tawili ba sune almujassima har yake cewa almujassima la yu'awwiluna su mujassima ba sa tawili haka akwai wato ibnu abbas shi ma ta'awwala sata bi shidda an samu abdullahi dan abbas daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya yi tawilin kwabiri da tsanani da ake fuskanta na tashin kiyama cikin fadin Allah yau mai yukshafu an saƙin ranan da za a yaye ƙubri ma'ana wato ya yi tawilinsa da fiskantan tsanani da za a yi a tashin alkiyama haka hassanul basari ya yi tawilin hadisin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tazalu jahannamu ta ƙulu halimin mazid jahannama ba za ta gushe ba tana faɗin cewa akwai ƙari ne eh hatta ya ba'a rabbul izzati fiha qadamahu har sai lokacin da Ubangiji ya sanya diddigensa. Kaga nan ya ce lokacin da Ubangiji ya sanya diddigensa, sai ya yi tawilinsa da ashirarun nasi, mafi sharrin mutane za a cika jahannaman da ita. Kamar yadda Taqiyuddin Hisni ya jingina wannan magana zuwa ga Hassanul Basri. Haka Hammad bin Zaidin shi ma ya yi tawilin wannan hadisi na nuzul, inda yake cewa lullahu kulla lailatin ila sama'id duniya cewa Allah yana sauka a kowane dare zuwa saman duniya sai ya yi tawilinsa da ikbaluhu bin rahama fiskantan Allah da rahama wato Allah yana fiskantan mutane da rahama a wannan lokacin haka ibnu hajar shi ma ya yi tawilin fadin Allah was sama'a banaina ha bi aidin sammai mun gine ta da hannaye nan sai yake cewa bil quwwa yayi tawilin yadu anan da quwwa da ƙarfi daga cikin waɗanda suka yi tawilin hannu da ma'anan kuwa akwai Abdullahi ɗan Abbas, akwai Mujahid, akwai Katadata, akwai malamai da yawan gaske wanda suka yi tawilin hannu da ƙarshe. Haka limamul Bukhari ya tawilin wani hadisi da ya magana akan cewa Allah yana dariya yake cewa ai wannan rahamar Allah ne. Haka Sufiyanu Sauri ya yi tawilin fiska da Allah ya jingina kansa cikin faɗin Allah kullu shay'in halikun illa wajha yake cewa wato ya yi tawilinsa da as-sultan wato sarautar Allah kenan kowane abu zai halaka sai sarautar Allah a lura da wannan kullu shay'in halikun illa wajha kowane abu zai halaka sai sarautar Allah kawai za ta saura wato kenan ya yi tawilin wannan shi ma. haka nan idan aka duba a dangane da abin da ya shafi hannu wato Allah ya jingina wa kansa hannu a cikin alkur'ani a wurare daban-daban kamar yadda Allah yake cewa yadullahi fauka aidihim kamar a cikin fadin Allah innal ladina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadullahi fauka aidihim kamar yadda Allah yake cewa bal yadahu mabsutatani ire-iren waɗannan wuraren duka mu gane cewa idan Allah ya jingina kansa ko ya jingina wa kansa hannu ba fa ana nufin cewa irin namu hannu wannan ba ko dai ka yi tafwidi ko ka ɗauki tawili mai kyau irin wanda malamai suke yi menene tafwidin ka fassara ta da hannu amma ka bar ma'anan a wajen Allah me Allah yake nufi da hannu wannan shine tafwid amma idan ka ɗauki tawili mai kyau kuma zai fitar da kai daga faɗawa eh, wata shubuhar har yau misali hannun takan zo da ma'anoni da yawa a cikin larabci ya kamata mu fahimci haka domin koda waɗanda suke tawilin ba haka kawai suke tawili ba sukan duba wannan hannu da aka faɗa menene ma'ananta a larabci saboda alkur'ani ai balarabe ne misali idan ka ɗauki hannu kamar yadda na faɗa alyadu ta kunu ni'ima a larabce hannu takan iya zamowa ma'anan ni'ima kamar yadda larabawa sukan faɗi wannan kam yadulli inda fulan haka ta takan zo da ma'anan ƙarfi alƙuwa yadda ta kulu lilƙuwa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wadkura abdana dawuda zal'aidi ka ambaci bawan mu da dawuda zal'aidi ma abocin ƙarfi kaga aidu kuma ka san ai jami'i ne na hannu to kaga zal'uwa kenan na aru ta kowa sannan ta kuri mulk sannan hannu takan zo da ma'anan ƙarfi wato birki takan zo da ma'anan kudura takan zo da ma'anan iko kamar yadda Allah madaukin sarki yake cewa kul innal fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha lallai falala tana mallakan Allah ne ko ikon Allah ne yana bawa wanda ya so to kaga ma'anan hannu anan mulki ne ko kace kudura haka al yadu takunu bi ma'an sila sannan hannu takan zo da ma'anan sila kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa min ma'amilat aidina an amin ma'ana abunda muka aikata amma sai aka ce hannaye wato ko wato abunda mu muka aikata kenan kamar misali yadda ita zo da ma'anan sila kamar yadda Allah yake cewa au ya aku alladhi bi yadihi uqdatun nikah ko wanda ta hannunsa ne kullin auren yake ya yafe muhallu shahid abinda ake nufi kawai wali ne ya yafe kaga sai aka yi amfani da hannu haka al yadu bi ma'ana tayid takan zo da ma'anan karfafawa wan nusra da taimakawa misali kamar yadda Allah yake cewa ko kuma in ce yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa yadullahi ma'al qadi taimakon Allah yana tare da alƙali ko kuma yadullahi ma'al jama'a taimakon Allah yana tare da jama'a kaga yadullahi nan ta zo da ma'anan taimako yadullahi nan ta zo da ma'anan ƙarfafawa to kaga anan watan in muka duba za mu ga alyadu wato hannu takan zo da ma'anan ni'ima kenan takan zo da ma'anan kuwa kenan takan zo da ma'anan sila takan zo da ma'anan ƙudura, takan zo da ma'anan ah, watan ta'ayid ko annusra kamar yadda na faɗa to kaga kenan idan waɗanda suka yi tawili sukan duba ma'anan da ta fi dacewa sai su jingina ta a inda ta dace da ma'ananta ba wai kawai haka sukan ɗauki kalmar misali a ce Allah ya jingina wa kansa hannu su kuma sai su kore wannan hannun da Allah ya jingina wa kansa ba ba haka bane kamar yadda waɗansu suke munanta musu zato ko suke munanta musu ma'ana misali su ce ai malamai da suke wannan tawili wato kamar mu'addila ne kamar suna sauya wa Allah abin da ya faɗa wa kansa ba haka ba ne a'a yadu ɗin tana da ma'anoni da yawa sai a dubi ma'anan da ta fi dacewa da Allah sai a jingina wa Allah wannan ma'ana ɗin duk da bai fita cikin ma'anan yadu ɗin da Allah ya faɗa ba to ko kuma ka yi tafwiri shine fiska ta biyu ko hanya ta biyu kamar yadda na faɗa wanda kuma shi ma'anar za ka bar shi a wajen Allah kamar yadda alqadi yadda yake cewa lam musulmi almuslimuna fi tawili ma yuhimu annahu ta'ala fi sama malamai ba su saba ba wajen tawilin duk abin da zai ɗimautar da mutum cewa Allah yana sama الإمام النووي يكيتشيوا هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيها مذهبان أحدهما الإيمان من غير خوض في معناه مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء والثاني تأويله بما يليق lokacin da al'imamu nawawi yake magana akan hadisin da yake magana Allah yana sauka a thuluthin dare sai yake cewa dangane da wannan hadisi akwai mashabobi guda biyu mashaba ta farko imani ba tare da mutum ya kutsa cikin ma'anan ba tare da cewa ya yi itikadin Allah bayi kama da komai ma'ana Allah baya kama da komai mutum ya yi imani kawai da abin da ya faɗa amma kuma kar ya kutsa cikin nemo ma'ana fiska ta biyu ya ce a yi tawilinsa da abin da ya dace ibnul adil addulaji yana faɗa ibn al-khattab yana cewa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun wa hadhihi al-aya min adalli dalail ala annahu ta'ala ghairu mustaqirrin fis sama ibn al-adil yake cewa faɗin Allah shine Allah a sama kuma shine Allah a ƙasa yace wannan ayar ita ta fi nuna cewa Allah ba za a keɓe shi a sama ba haka ya faɗa saboda wannan ayar in wancan ayar ta keɓe maka Allah a sama to wannan ayar ta nuna maka bai keɓe a sama ba shi yasa nake faɗa wanda ya ce Allah yana ko ina ya fi wanda ya ce Allah yana sama dalili saboda wanda ya ce Allah yana ko'ina ya haɗa har da saman bai kore saman ba domin saman ma ina ne daga cikin ina balle kuma mu ba mu tafi ma akan cewa wai a tambaye ka ina Allah yake ba kamar yadda ibnu hajar al-asqalani yana faɗa a cikin sharhu sahih al-bukhari a lokacin da yake magana akan ar-rahmanu alal arshi istawa yake cewa wa qalatil mujassima ma'anahu al-istiqrar masu sanya wa Allah jiki su sai Allah ya yi wanda ya ce wa wa'ul fasil kuna magana ce ma kashi li anna ibadal fari alif saboda zaman da yana daga cikin sifofi na jikuna abu mai jiki shi ake cewa yayi zaman da baro shi kuwa Allah ba jiki bane wa iyazan billah kamar yadda Ahmad Zarruq yake faɗa a cikin sharhu risalati Abi Zaid al-Qirawani yace qala Abu Hamid annahu ta'ala mustawin 'ala al-arshi 'ala al-wajhi alladhi qala la yahmiluhu al-arshu bal al-arshu wa hamalatuhu mahmuluna bi mahdi qudratihi yake cewa cewa Allah madaukakin sarki ya daidaita akan al-arshi a bisa fiskar da Allah ya faɗa yake cewa amma al'arshi bata isa ta ɗauki Allah ba sai dai a ce al'ar wato sai dai a ce Allah shi yake rike da al'arshi da waɗanda suke rike da al'arshi. ba za a ce Allah shi wato ba za a ce al'arshi ita ce take rike da Allah ba sai dai a ce Allah shi yake rike da al'arshi da waɗanda suke rike da al'arshin waɗanda waɗannan mala'ikun kenan da Allah ya ambace su a cikin alkur'ani kaga wannan ita ce magana ta gaskiya wanda kuma wannan ita ce mashabin al'imamu malik ita ce mashabin al'imamu ahmad bin hanbal ita ce mashabin al'imamu abu hanifa ita ce mashabin al'imamu shafi'i al'imamu malik lokacin da wato aka tambaye shi yaya allah yake ai ya ba da amsa da kowa ya gamsu da ita al'allamatu zainul hanafi a cikin albahrul ra'ik sharhi kanzi da ƙa'ig yake cewa fa in qala sama dukkan mutumin da yace Allah yana sama fa in qasada hikayata ma ja'a fi zahiril kitab idan yana nufin abin da ya zo a doron nassi yake cewa to wannan la yukfaru ba za a kafurta shi ba fa in arada makana amma in yana nufin keɓantaka Allah ya yi dagu fakat kafara ya ya ma kafurta الإمام الشافعي ينفدا تكن الفقه الأكبر yake cewa wa'alamu anna al alama kana lahu ku sani Allah ba a kebe masa wani gu eh inji al-Imam Shafi yake cewa wa'alamu anna alama kana lahu wa dalilu alayhi anna Allah ta'ala kana wala makana fa makan wa huwa ala sifatihi azaliya azaliyya kama kana qabla khalqihi al-makan la yajuzu alayhi at-taghyiru fi dhatihi wa at fi sifatihi al-Imam Shafi yake cewa ku sani Allah maɗaukakin sarki ba a keɓe shi da gu. Ya ce dalili akan haka saboda Allah yana nan tun kafin gun sai ya halicci gun yana nan a sifa na kafin ya yi wannan halitta. In an fahimci abin da alimamu shafi yake faɗa ba a keɓe wa Allah gu a ce ga gun da Allah yake saboda wannan gun babu shi amma akwai Allah. Tun babu wannan gun akwai Allah. a lura da wannan magana sai yake cewa la ya juzu alaihi taghyir bai halatta a ce Allah yana canzawa ba bai halatta a ce Allah yana jirkita ba misali a ce Allah da bai halicci al'arshi ba da ya halicci al'arshi sai ya koma kan al'arshi kaga Allah ya sauya kenan kaga Allah ya jirkita kenan misali a ce da Allah baya kan sama amma da ya halicci sama sai ya koma kaga kamar Allah ya jirkita kenan Allah ya canza alhalin kuwa Allah baya jirkita Allah baya canzawa shi yasa ma dukkan masana baki daya sun tafi ba a keɓe Allah a wani gu a ce ga gun da Allah yake saboda wannan gun Allah shi ya halicci wannan wajen kowane gu yana neman buƙatuwa zuwa ga Allah ba Allah ne yake buƙata da wani gu ba idan misali mutum ya ce Allah yana kan wani abu to kamar Allah ya nemi taimako da wannan abu Mr. Fuad watakila ana jina. Muna jin ka da kyawun Kibla FM Sheikh. Yawa misali Mr. Fuad idan misali an ce Allah yana sama to kamar Allah ya nemi taimako da sama kenan kamar sama ta taimaki Allah watakila ka fahimce ni. Mm, mm, mm-hmm. Shi kuma Allah madaukakin sarki babu wanda yake taimakonsa Allah baya dogara da komai baya dogara da kowa saboda Allah shi ya halicci komai shi ya halicci kowa don haka komai yana buƙatuwa zuwa ga Allah kowa yana bukata zuwa ga Allah shi kuma Allah baya bukatan komai a wajen kowa watakila ka fahimci maganan da nake faɗa daidai wannan lokaci Mr. Fuad. Da kyau kuwa, Sheikh. Yawwa, so saboda haka shi Allah maɗaukakin sarki ba a sama masa muhalli kamar yadda Sa'aduddin yake cewa bi annahu ta'ala jismun ala surati insan akwai masu cewa Allah jiki ne a suran ɗan adam ma yake wannan ya zo a cikin tazibul kalam hmm. cewa mumassal arshi yana taɓa al'arshi fa hada jahalatun yake cewa wannan jahilci ne tsogoro wannan nususu mu'awwala dole kai tawilin irin waɗannan nasoshi. al-qudwatu sunusi yake faɗa a cikin wato wani littafi wanda yake ce masa fi aqidati ahli tauhid yake cewa li'anna dhalika kullahu yujibu mumathalatahu bil hawadis jingina wa Allah cewa yana zaune akan wani abu ko yana zaune akan al'arshi yake cewa wannan yana tabbatar da kamanta shi da halitta kuma da zaran haka ya kasance fa ji lahu ma wajaba laha duk abin da ya wajaba wa wannan halittan sai ya wajaba wa Allah a lura da wannan ya ce wa zalika yukdihu fi qidamihi kuma hakan yana suka kan dawwamuwar Allah Allah an ce dawwamamme ne to kaga kenan ya sauya Tunda da da bai halicci al'arshi ba da ya halicci al'arshi sai ya koma ya zauna a kai kaga bai zama dawwamamme ba da bai zauna a kan sama ba amma da ya halicci sama sai ya koma kan sama kaga bai zama dawwamanne ba a lura da wannan saboda haka shi ya sa ma a sheikh wasim yake cewa wa amma ma taqarrara fi fitrat al-uqala ma ikhtilafi ara'ihim min at-tawajjuh ila al-uluwi bid-du'a'i yake cewa a wa raf'il aidi ila samai fa laysa min jihati itiqadihim annahu min tilka al-jiha yake cewa ya gabata a fitira ta masu hankali tare da sabawar ra'ayoyinsu wajen fiskantan sama da addu'a ma'ana lokacin da mutum yake ɗaga hannayensa ya roƙi Allah ya ɗaga hannayen sama yake cewa ba fa suna yin haka don da itikadin cewa Allah yana ta wannan ɓangaren ba ne ba suna ɗaga hannayensu sama da manufar cewa Allah yana ta ɓangaren sama ba a'a ballin min jihati sama a qiblatu du'a dalili kawai da yasa suke haka saboda sama alkiblar ne addu'a ne min hata tawaqqa'u alkhairatu saboda alkhairori da yawa daga sama suke saukowa wal barakat da albarkatu wa hubutul anwar da haske wa nuzulul amtar da saukar ruwa almuhyi lil aqtar wanda take raya yankuna daban-daban ruwan da yake raya wurare daban-daban kaga shi ma daga sama ne a ah, shi yasa Fakhruddin Razi yana faɗa a cikin Asasu Tabdis yake cewa faɗin Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid mu ne mafi kusa da shi sama da jijiyar wuyarsa wa huwa alladhi fis samai ilahun shi ma ya kawo irin su wa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ila shine Allah a sama kuma shine Allah a ƙasa to kaga ya kawo hujja ta cewa lalle ba za a keɓe Allah a sama ba haka ibnul jauzi a cikin shubahu tashbih yana cewa qadi abu ya'la yana faɗa anna ta'ala la yusafu bil makan ba a sifanta Allah da gu a ce ga gun da Allah yake yake yake cewa irin su a amintum yu'awwal ana tawilin irin su a amintum man fis sama kamar yadda ɗazuna kawo al-Imam Suyuti yana faɗa a amintun man fis sama ai a amintun man sultanuhu fis sama yanzu ko aminta da wanda sarautarsa take sama ah, haka nan idan ka ɗauki irin su ibnu juma'a yake cewa ilam annan nuzula alladhi huwa al-intiqalu min al-uluwi ila sufli la yajuzu yace ka sani cewa sauka wanda yake ma'anan ciratuwa daga sama zuwa ƙasa baya halatta a jingina ta ga Allah yake cewa annuzulu ikbalun bir rahma abinda ake nufi da saukar Allah fiskantar da Allah yake yi wa mutane da rahamarsa da kuma amsa addu'o'insu da yake yi wannan shi ne tawilin da ake yi wa fihi mudafun nan akwai mudaf kenan muƙaddara wanda ake ƙaddara ai ma'ana yanzilu malakun ma'ana wani mala'ika ne yake sauka ko kuma a'a wa yanzilu amru rabbina lamarin ubangijinmu yake sauka wannan kuma ya faru a wurare daban-daban a cikin alƙur'ani akwai misalai masu yawa a wanda za mu iya kawowa kamar misali yadda Allah yake cewa kad makaral ladina min qablihim fa atallahu bunyanahum Allah yake cewa waɗanda suke kafin su sun yi makirci sai Allah ya je wa ginin su fa atallahu bunyanahum sai aka ce min alqawaidi wato Allah ya je wa ginin su daga ginshiki ko daga foundation kowa ya sani lam ya'ti Allahu inna ma atahu azabuhu kowa ya san ai ba Allah ne ya je wa ginin ba a azabarsa ce ya je wa ginin amma sai Allah ya ce fa'atallahu buniyanahu, sai Allah ya je wa ginin eh, haka Allah ya faɗa kai tsaye in ka ɗauki ayar zaka ce fa'atallahu buniyanahu, Allah sai ya je wa ginin su amma kowa ya san akwai mudafun muƙaddarun ai fa'ata azabullahi buniyanahu, azabar Allah sai ya je wa gininsu haka maganar take amma sai Allah kawai ya ce kai tsaye fa'atallahu buniyanahu. A ah, haka Ibn Hamid al-Mujassim al-Hanbali yake cewa huwa annahu yanzilu min makanihi cewa ai yana sauka daga inda yake wa yantaqilu ya ciratu daga wajen wannan wani mujassim ne wanda ake ce masa ibnu hamid kuma yana jingina kansa a zuwa ga al'imamu ahmad bin hanbal a cewa shi ma dan mazhabar hanbaliya kowa ya sani al'imamu ahmad bin hanbal ya barranta da shi haka akwai fakhruddin razi yake cewa innan nuzula yusta'malu fi ghairi al-intiqal wa zalika li wujuh yake cewa ai sauka ana amfani da shi a wani ciratuwa ba dole abin da yake ciratuwa ake ce masa nazala ba yace dalili saboda wa'annan fiskokin kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa anzala lakum minal an'ami samadiyata azwaj Allah ya saukar muku daga dabbobin ni'ima dangogi guda takwas ma'ana Allah ya saukar muku dangogi guda takwas daga dabbobin ni'ima kowa ya sani wanne ne dabbobin ni'iman nan su ne dangogi guda hudun nan wanda za ka iya cewa dangogi guda takwas ko ka ce kala hudu amma za a iya ce musu dangogi guda takwas in ka ce namiji da mace misali kamar saniya raƙumi tinkiya akuya to waɗannan su ne guda huɗun amma idan ka ce namiji da mace kaga in ka haɗa takwas ɗin kenan wato ina nufin sa ta miji da mace raƙumi namiji da mace tinkiya ta mace da namiji haka tumaki wato awaki namiji da mace to su ne samaniya ɗin to sai ayar take cewa wa anzala lakum min al-an'ami samaniyata azwaj Allah ya saukar muku da dangoge guda takwas na dabbobin ni'ima to kowa ya sani kuma ba saukar da su Allah ya yi daga sama ba kowa ya san haka amma kuma sai Allah ya ce ya saukar amma ai kaga ba a saukar da rakumi ba a saukar da saniya ba a saukar da tinkiya ba a saukar da akuya ba kamar yadda Allah yake cewa wa anzala sakinata alaihim sai Allah ya saukar musu da natsuwa amma abin da ake nufi Allah ya ba su natsuwa amma sai Allah ya ce wa anzala sakinata ashe kenan dan an ce Allah ya sauka ba ana nufin kawai cewa sauka wato Allah tunda ya ce ya sauka shi kenan irin saukan da mu muka sani bane a tun daga sauka ta zo da waɗannan ma'anoni an ce wa an anzala sakinata Allah ya ba su natsuwa wa an anzala sakinata alaihim kamar yadda ya faɗa a can wa an zala lakum min al'an'ami thamaniyata azwaj ba mu ga saniya ya sauko daga sama ba ba mu ga kum ya sauko daga sama ba ba mu ga tinkiya ya sauko daga sama ba amma Allah ya ce ya saukar da su sauka ga ce kenan ba ko ina in an ce sauka yake ɗaukan ma'anar intikali kamar yadda kai kake nufi ba shi yasa Abu Hanifa yake cewa man hasara Allah fi jihatil fawqiyya aw tahtiya faqad kafar duk wanda ya ke Allah a jihar sama ko ƙasa ya kafurta Ali ibn Abi Talib radiyallahu an yake cewa alladhi awjada aina la yus'alu anhu bi aina allah da ya samar da ina ba a tambayarsa da a ina ma'ana dukkan inan da zaka faɗa Allah shi ya samar da wannan ina saboda ina ailil makan ne idan ka ce ina e eh, mr fuad watakila ana sauraro na muna jin ka da kyau shai wato idan idan mutum da larabci ya ce aina aina ina kaga bahaushe yake cewa ina balarabe ya ce aina nam mr fuad muna ji aina yawa to ina kenan kaga gu ne gu ne Hmm. Hmm? Yawwa, to haka bature idan ya ce waya, waya, from waya are you, waya, me yake nufi? Ina. Yawa ina. To, hmm. ni sai ya ce maka toy, toy jata, ina kenan. Ina kenan, na'am. So, kaga muhalli, to shi ina din nan duk inda ka so ka faɗa, wa ya halicci wajen? Allah Allah to kenan akwai lokacin da babu gun hmm. Hmm. to amma Allah yana nan ina yake lokacin nan to ka gani yanzu misali a lokacin tunda Allah bai halicci sama ba akwai shi bai halicci kasa ba akwai shi bai halicci ruwa ba akwai shi bai halicci gabar ba akwai shi bai halicci ko inan da kake so ka faɗa ba to a lokacin ina yake Allah hmm. so kaga saboda haka masu cewa Allah yana sama kuma suke tabbatar wa mutane cewa sai sun yadda da haka kafin su gama kamar suna da imani to su sauya su sauya uh, shi yasa Ibn hajar alhaithani yana faɗa uh, watan akan abin da ya shafi intikali ko in ɗauki maganar da shi wannan sayyiduna Ali ya faɗa da ban ƙarasa ba yake cewa alladhi kayyafa al-kayfa la yus'alu anhu bi kaifa haka wanda yayi yaya ba a tambayan sa da yaya ma'ana ba za a ce ya Allah yake ba ba za a ce ya Allah yake ba kamar yadda wani ya tambayi Imam Malik yace maka yace masa kaifastawa yace al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun wal imanu bihi wajibun eh saboda haka kaga kaifiyar Allah babu wanda ya sani ina Allah yake ba a saka ka ba ba a saka mutum ya san inda Allah yake ba ba a saka mutum ya san yaya Allah yake ba saboda laisa ka mislihi laisa ka mislihi shay babu wani abin da yake kama da Allah a Mr. Fuad akwai abubuwa da yawan gaske akwai abubuwa da yawan gaske wanda ya kamata mu kawo su akan waɗannan abubuwa a lokaci zuwa lokaci insha Allah za mu samu cikakken lokaci da za mu yi hakan amma yanzu ina so ka ba wa mutane dama e, masu tambaya su yi tambayansu sannan sai mu ƙara bayanin da za mu ƙara insha Allah. Brilliant, brilliant. Uh, kuna solar mun kebla FM suna na Fuad Umar. A Sheikh Asayed Ahmed Abubakar Imam Bauchi shike tare da mu. shaik bayanin kuma da yake so da karancin lokaci in kana da wani tambaya da za ka yi ma shaik ka yi kira mu yanzu ya so an baka dama ka zo ka mika wannan tambayan nan ki samu mun bude phone lines don da kake saurara ka kira ka zo ka yi wannan tambaya yanzu yanzu nan na ji hujjojin da kashin fida kuma ka saya kansu ka bayani amma wani abu mm. kaɗan ya shige min duhu ka gani abin da ya shige min duhu ne akwai eh. tarihin da muka ji na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce yana gida wa wani rana yana gida hmm. da yake gidan sai ya samu wani bako bako ya zo hmm. mishi wannan bakon ya zo ya kwankwasa kofa da ya kwankwasa kofa aka ce ashe mala'ika jibril ne mala'ika hmm. jibril kuma ya zo gama manzala kaman ya zo ya dauke shi su je sama ya gana da ubangiji hmm. kagan hmm. tarihin kenan wai sai manzan Allah shi jibril ya gaya mishi ya je ya shirya in ya shiri su gamu a wuri kaza to manzan Allah kuma ya shirya da ya zo wannan wurin da za su tashi da tafiyan sai da wani dabba dabban hmm. nan kuma ana kiran shi buraka ko burak hmm. wai hmm. wannan burakin kuma ga shi nan wani dabba ne kamar wani mutum kamar wani wato rabin shi kamar mutum rabin shi kamar doki rabin shi wani halitta ne daban ga shi kuma da wato fuka-fuki fuka-fuki wanda zai fly kenan amma gabanin in yi wannan tambayan ga zan son ba wanda ya kiran ga dama mu ji tambayan mai kiran gasa nan karkari na wan da yake muna ba preference to masu sauraro salamu alaikum ya suna daga nake kira na'am dan wa ya sunanka eh suleiman suna suleiman isa daga nan libya daga libya welcome to kebawa fm a sheikh asayid ahmed yana jinka na ji na ji na saurari shak asayyat ahmad bauchi na saurari karatu ya yi kyau karatu dai na hankali na nutsuwa masha Allah masha Allah karatu dai na hankali na nutsuwa wanda eh lalle in ka ji shi ka san karatun ne na ake saboda Allah ba na boge bane ba ke yi mm. masha Allah ba na neman su ba ka ni kowa dai mai hankali ya ji karatun ne ya san ba neman suna bane ba alhamdulillah shi yake amma ba amma ba ba irin wanda wai wanda hankalin shi irin nashi daban ne katan kala kala ne mutanen gaskiya ne kowa yana yi saboda son zuciya zuciyarsa ne ya ki hutuwa a faɗi gaskiya kan a ce ya faɗi ne mm. Mm. wallahi na gode fata alkhairi na ji ma ina son kira layin nan wannan gidan rediyon naka wallahi musamman da kawai ina kira shuru kawai wayo wayo wayo a murna muke da muka ji muryanka shaki na godiya Eh, eh, muna gada eh, mutane na mun gode masha Allah dan wanmu da ya kira Sheikh daga Libya kenan ya kira yi maka fata alkhairi wai suna sauraron ka daga Libya suna kuma godiya sun ji karatu hankalin su a kwance to alhamdulillah muna masa fatan alkhairi Allah ya kawo nasarori cikin abun da suke bida amin amin amin amin Sheikh mu koma kan tambayar da nake yi maka eh buraka na'am tarihi ya nuna wai manzan hmm. Allah ya samu wani bako ya zo kwankwasa hmm. mishi kofa da manzan Allah ya hmm. zo leka she kasance mala'ika jibril ne me ya zo gama manzan Allah wai ubangiji ya ce zo ya doke shi ya kawo shi sama za su hau sama tarihin kenan she gama manzan Allah ka je ka shirya yau za ka gana da ubangijinka je ka shirya mu ga mudi kaza manzan Allah she je shirya ya zo wannan wurin da ya zo da wannan wurin shegan ga jibril ga kuma burak burak nan hmm. kuma wani dabba ne wani halitta ne ga shi kuma da hmm. fuka-fuki manzan allah hmm. sallallahu wai ya zauna kan wannan burakan ga suka tashi suka hau sama bai ce wasu tashi sun bi cikin teku ba ko sun je wato wani kasa ba wasu tashi suka tafi sama in ji tarihin hmm. nan da suka je sama hmm. na farko na biyu aka suka ta hawa manzo Allah na ga abin ya anya lokacin da suke wannan tafiyan nan shaik hmm, wanda suka ce Allah na saman nan suna dokar wannan kamar wani hujja kuma ne kwakwara domin gashi an doki manzo an ce za a kai shi sama dabban da aka kawo shi hmm. kuma ya hau kai kuma gashi da fukafuki kuma fukafuki hmm. kuma alama ne kaman za tuma cikin iskan nan za tuma sheik ka warware hmm. muna wannan karatun ga da kyau mu fahimce tarihin nan bismillah kebla fm eh ai kamar yadda na faɗa lokacin da nake magana akan wannan kissar ne na ja subhanalladhi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina akan mas'alar mi'raji kenan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an tafi da shi sama ka san haka kawai na takaita magana din amma kai ka ka dauko tarihin ko tushen to cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an yi mai iraje da shi an hau sama da shi an karbo sallah ko ya je ya karbo sallah hasali ma yana faɗa akwai sidratul muntaha inda mala'ika jibrilu ya je ya tike bai iya ƙarasa inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi don ganawa da Allah ba bayan na kawo wannan sai nake cewa to ai annabi Musa kuma ba a saman ya gana da Allah ba kuma ita ma aya ce ta alkur'ani da Allah ya faɗa kamar yadda Allah da kansa yake ce masa ni ne Allah sai yake ce masa fakhla'na alayka innaka bil wadil tuwa haka na ja ayar ɗazu nake cewa gashi nan Allah yana gaya wa annabi Musa ni ne Allah kuma a ina suka gana a wato bil wato can a wuri mai tsarki ko a ce fako wanda yake mai tsarki kuma a ƙasa ne sai na ƙara da cewa to ga kuma har yau annabi ibrahim wanda lokacin da zai tafi sham sai yake cewa kala inni zahibun ila rabbi zan tafi wajen ubangiji na haka annabi ibrahim ya faɗa to da ya ce zai tafi wajen ubangijinsa bai ce zai tafi sham ba to kaga kenan ya je wajen ubangijinsa a wuce ƙasa a ƙasar sham kamar yadda shi kuma annabi musa gashi na ya gana da shi a ƙasa to kaga waɗannan dukkanin su ayoyin alkur'ani ne ba fa hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba ne balle a ce waɗannan hadisan sun inganta ko ba su inganta ba mm. kamar yadda mutum zai yi imani da wancan ayar na ni'iraji cewa an tafi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama duk da akwai wa'inda su suna ganin cewa ma ai ayar ba mi iraji ta ambata ba amma dai ta faɗi isra'i to tun daga hadisi kamar yadda ka kawo wannan ai hadisi ne ma wanda ya magana akan abin da ya shafi mi iraji din so muhallu shahid dai idan misali an samu aya da ta nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama an yi mai iraji da shi ko kuma hadisi da ya nuna cewa an yi mai iraji da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya tafi sama ya karɓo sallah da ya gana da ubangiji kenan yana nuna Allah yana sama kenan sai nake cewa to ga waɗansu ayoyi da suka nuna kuma Allah a ƙasa ya gana da wasu ya gana da annabi Musa a ƙasa ya gana da annabi Ibrahim ya gana da akwai da yawa kamar yadda ga mai sallah nan ma yakan gana da Ubangiji a ƙasa kamar yadda na kawo hadisi da yake cewa almusalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa da ubangijinsa ga hadisi da nake faɗa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana faɗa kamar yadda wannan hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari kar mutum ya tofar da kakinsa ta alƙibla saboda akwai Allah tsakaninsa da alƙibla kaga ashe kenan mai sallah ma yana ganawa da ubangijinsa a ina suka gana lokacin da kake sallah Mr. Fuad a ina kake sallah ne hmm, kasa a ƙasa to kuma sai ya ce kana ganawa da ubangiji in kana nufin cewa Allah wato ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya gana da shi a can wajen to nan kuma gashi kana sallah ma amma kana ganawa da ubangijinka hmm. Hmm. na'am ka yi bayani gaskiya ne gaskiya ne domin hmm. kaga inda kaman ba yi na annabi Musa ba da ka ganda eh. maganan na manzo Allah nan ya bari a ce kaman a she ka je sama kenan wurin Allah yake amma gashi Allah da yake yana so nuna yana koyi na da je je da wani wani ba annabi suka gamu nan she zo da kuma kasa kuma gamu yana kasa kuma nan yi gamu da wani yana kuma nan yi gamu da eh. wani she ta yana koyi na kenan eh. sosai ma kurai da gaske hmm, gaske in ba haka ba da annabi Musa da ya ce shi kuma kawo shi sama kenan inda wuri sosai na'am kwarai da gaske ko jirgin saman ta cika ne sa ba jira annabi musa saman ba <laughs> eh domin ka gani wannan dai wannan ai eh ai shi Allah madaukakin sarki ya fa'alu ma ya sha duk abin da Allah ya so yakan yi wannan abu ya yi babu wani abun da Allah duk abin da Allah ya ga dama kuma la yus'alu amma yaf'al ba a tambayan Allah me yasa kai kaza me yasa kai kaza wa hum yus'aluna su mutane su ake tambayan su me yasa kai kaza me yasa kai kaza amma shi Allah duk abin da yayi daidai ne kuma duk abin da ya ga dama yana yi kagan sheik wannan kuma ya kara dismiss wannan maganan nan kuna sauraron mun Kebla FM suna na Fuad Umar tare da mu wannan malami wanda yake Allah ya mishi a wato ya bashi kwakwalwa na karatu karatu na kuma kwanci hankali wanda yake base da hujja shine a sheikh a Sayyad ahmed abubakar imam bauchi sheikh kaga wannan evidences da ka table ya dismiss magana da notion kamar ubangiji yana da siffa kamar wani body wani jiki wani annu wani kafa wani kunni wani ka gane ko ya dismiss wannan abin na duka ya dismissing shi eh, kwarai da sosai kwarai da gaske na'am na'am um, <laughs> ga wata bauya Allah ta tana magana uh, ta rubutu uh, tana yawan sauraron mu kwarai uh, Fatima daga London wai it's, yeah. it's, it's late listening to uh, Sheikh Ahmed uh, tana maka fata alheri wai God bless you take work. Eh, alhamdulillah. wai me yasa wasu suna addu'a sai suna kallon sama in suka yi annunsu haka sai suna kallon sama shin ina ka samu wannan idea na kuma gaskiya ne in ka je ko da wato filin a haram masallacin haram za a ganka mun ana da wasu na duban bisa suna kuka ya Allah kaza kaza kaza kaga wannan nan sheik ina wannan hmm. wannan manzo Allah aka yake yi shi kuma ko dai ina wannan abin ya fito ban ya Allah ta tambaya mai kyau ni ma na gana yi bismillah hmm. to eh, lallai ka san a cikin wancan hadisi da na kawo cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, yushiru ila sama wa yushiru ila nas cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana addu'a sai yayi nuni zuwa ga sama sannan yayi nuni ga mutane hmm. to shi nuni akan yi nuni da hannaye akan yi nuni da fiska da shauransu watakila ka fahimci magana na. Mm-hmm, mm-hmm. To amma na dai wannan ɗin ba shi yake nuna cewa wai Allah yana sama ba, a'a face kawai saboda sama alƙiblar mai addu'a ne. Duka wanda zai yi addu'a zai fiskantar da hannayensa sama, nan kuma na faɗa dalilan yin haka, saboda daga wajen ne ake samun albarkatun ƙasa ma. misali ruwan sama daga sama ake samu haske daga sama ake samu abubuwa daban-daban dai da Allah Ubangiji yake sauko da su daga sama ɗin yake sauko da su amma na har nake faɗa cewa idan misali mutum ya ce kuma a'a dole kawai yana nufin cewa saboda Allah ya keɓanta a sama shi ya sa mutum zai yi ishara da hannayensa zuwa sama to lokacin da ka zo sallah kuma kana fiskantar da hannayenka alƙibla lokacin da ka ɗaga su har na kawo maganar cewa ga wani hadisi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa karka tofar da kakin ka ta alƙibla saboda akwai Allah tsakaninka da alƙibla to in ka zo iqama ka ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala falah qad qamatis salatu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah hmm. idan ka gama wannan kaga zaka ce Allahu akbar kana ɗaga hannayenka nan ka ga ta alƙiblan ka fuskantar to ga hadisi kuma da ya ce akwai Allah tsakaninka da alƙibla kenan sai a ce to wannan ma kana nuna saboda Allah yana ta alƙibla kenan a'a face kawai saboda a ita ka'aba alƙibla ce ta mai sallah kamar yadda sama alƙibla ce ta mai addu'a shi kenan maganar alƙibla ake yi. Hmm. wato uh, waɗanda ke solar mun cable fm kasan ina shiga cikin hankulan mutane ne in ciro wasu abinda ina tunani su ina suna son su yi tambaya amma wasu su eh wannan gaskiya hmm. ne wannan gaskiya ne Mr. Fuad Sheikh a ubangiji Allah azza wa jal da ya halice annabi Adam da kuma a matan shi Hawa Hawa to wa'anga halittu guda biyu na a ina yayi wannan halittan sama ne domin ka duba tarihi ya wasu suka ce tarihi ya nuna cewa ya halice su wani wuri ne a sama da ya aje su wurin hmm. nan ya ce su yi wani rayuwan da yake son su yi amma washe hmm. kakanmu annabi adam ya je ya ci wani itatuwan da yake ya sa ubangiji ya sauko da su daga saman nan suka zo kasa wai da ya zo hmm. kasan nan kuma sai ya find wannan kasan na wani wuri daban ne bai kama da inda hmm. suke nan ba fawo wai wani wuri daban ne hmm. shi sa hmm. yana fama ya zai yi rayuwa kasan nan wai da kaɗan hmm. kaɗan sannu sannu ya soma tone tone kasa ya kama an tutura mishi wasu abinci cikin wato kasa ya cire ya su ci ya yi kaza yana gudun ma wani itatuwa da sauransu saboda wannan kuskuren da ya yi ko mu ce sakacin da ya yi ya je ci wannan wato itatuwan nan to wannan inda ya zo kuma yana ina find inda yake nan wani wuri strange wani wuri daban ne wasu sun ce wannan alama ne kamar inda ya fito nan daban ne da inda ya sauko ya zo nan to wani su kuma na dokan hmm. wannan hujja su ce kamar saman nan headquarters na wurin haka like shi amma gashi hmm. nan kuma ya sauko me za ka gama mutanen da suke da iri wannan fahimta similar to eh dama kamar abin da ya shafi a ah, sama wanda Allah madaukakin sarki yake maganar cewa ya halicci annabi Adam sai dai a wajen kamar alakanta halittan annabi Adam an yi maganar cewa an halicci dai annabi Adam misali ranar Juma'a ah, kamar yadda wani hadisi yake cewa fihi khuliqa Adam a ranar ne aka halicce shi duk da wannan hadisi ba yana ambaton cewa inda aka halicce shi ba amma dai abun da yake akwai cewa an zaunar da shi a cikin aljanna ita kuma wannan aljannan ana sifanta ta a sama duk da ita ai aljanna halitta ce daga cikin halittun Allah misali idan ka lura a ita aljannan wanda ita ma tana nan nau'i daban-daban misali za a ce jannatul firdausi jannatul ma'awa jannatu kaza wanda alkur'ani ya ambaci sunayen aljanna daban-daban to amma ana sifanta ta a sama tunda cewa lallai an saukar da shi ne lokacin da ya ci wannan 'ya'yan itatuwa din tare da matarsa Hauwa. Allah maɗaukin sarki ya ce su sauko ƙasa to fadin cewa su sauko ƙasa wato kamar a misali cewa kenan an sauko da su daga wani waje wanda wato ya fi inda aka zo aka saka su to ban sani ba watakila kana jin waɗanda suke faɗan wannan suna kafa hujja da haka a matsayin cewa kamar zai shafi al'amarin Allah kenan tunda misali ya sauko da annabi adam yana nufin Allah yana ta ɓangaren sama kenan ka taɓa jin kamar misali waɗanda suke faɗan haka ko kuma a kai kake ganin cewa kamar wasu za su iya tunanin wannan a na taɓa jin wannan ana wannan magana Ah, wani cikin hujjar da eh. suke bayarwa wai ubangiji inda yake zama headquarters shi inda yake hmm. assemble malayuku yake ba su hmm. command wai wannan wurin nan ya halice annabi adam ya kuma ce su yi hmm. sujada wurin nan wurin nan suka ce wai wani cikin su iblis wani halitta ya kiya bai yi ba daga nan ubangiji ya kore shi wurin nan ya fita wurin sannan kuma shi annabi adam da kuma ah, hawa sai su kuma suka je suka karkaci wannan itacuwan shi ya sako su su mm. mai sauko da su kasa ya da su mm. wannan palace nan ko yadda za mu kira mm. wurin nan wai wannan wurin nan eh, eh, headquarters nan kenan haka suke fadiwa na'am to abinda nake faɗa haka ne ai lokacin da Allah madaukakin sarki da bari dan dan kawo bayanin a takaicen takaitawa mm-hmm. dama ai Allah madaukakin sarki lokacin da ya so ya yi halitta a ah, ko ya sanya wani halifa daga cikin mutane kamar ya ba wa mala'iku shawari kamar ya ba wa mala'iku shawari gashi zai halifantar da ɗan adam har a lokacin mala'iku suke tambayan Allah mai hikimarsa na yin haka to a takaice dai Allah da ya san da ya hikimar da zai sa hakan ya halicci annabi Adam kuma ya halifantar da annabi Adam ɗin. To, muhallu shahid abinda nake so in faɗa kawai akan haka lalle annabi adam wato Allah ya fifita shi akan ilimi sannan ya ce wa mala'iku su masa sujada wa iskunna lil mala'ikati sujudu li adama fasajadu illa iblisa aba wa takbar wa kana min haka ne dama Allah da ya ce ku yi sujada wa annabi adam dukkan mala'ikun suka yi sujada in banda iblis yaki ya kasance daga cikin waɗanda suke kafurai duk da shi kansa akwai waɗanda suna ganin cewa shi dama asalinsa aljani ne uh, wasu kuma suna ganin cewa a asalinsa shi ma daga cikin mala'ikun ne to waɗanda suke cewa eh shaidan ɗin ai dama shi ma yana daga cikin mala'iku suka ce da Allah ya ce wa iskulna lil mala'ikatis judu lokacin da muka cewa mala'iku ku yi sujada wa annabi adam fasajadu sai mala'ikun duka suka yi sujada illa iblisa in banda iblis ne kenan a cikin mala'ikun kawai shi ne bai yi sujada ba wasu akwai waɗanda suke ganin haka wasu ma suka ce a'a yana daga cikin aljani da Allah yake cewa wato zai zama ah, istisna'ul munqati'un ne illa iblisa in banda iblis tunda shi kan dama baya cikin mala'iku tunda mala'iku la ya asuna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'maru su mala'iku ba sa saba wa Allah abinda Allah ya musu umarni kawai suke aikatawa so saboda haka wato sai ya zamana cewa shi mala'ika wato shi ba mala'ika bane tunda su mala'iku ba sa saba wa Allah sai aka ce ga wata aya da Allah madaukin sarki ke cewa illa iblisa aba wastakbar ko kana milal jinni fa fasaka an amri rabbih da ya kasance cikin aljanu sai yayi fasikanci ma'ana haraja an ta'atillah ya fita daga da'a wa Allah to har zuwa inda Allah madaukakin sarki ya la'ance shi yayi kaza kaza to annabi adam an zaunar da shi uskun eh, Allah madaukakin sarki yana ce masa ya adamu uskun anta wa zawjukal jannata zauna kai da matarka a cikin aljanna fa kula min ha ragadan haythu shituma wala takraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin cewa ku ci duk abin da kuka ga dama a cikin wannan aljannan bishiyar nan ne kawai muka keɓe muka ce kar ku kusance ta ma'ana dai Allah ya hana su wata bishiya guda har lokacin da shedan ya talalabantar da su duk da malamai sun tattauna akan cewa shaidan ya zo ya lalabantar da su har suka ci wannan 'ya'yan itatuwa to tun da an ce a aljanna suke me ya shigo da shaidan ciki shaidan ma yana shiga aljanna kenan wasu malamai suka ce ai a waje ne shaidan ɗin ya jefo masa wannan ha ya jefo masa shi da matarsa har suka zo suka ci wannan 'ya'yan itatuwa, to bayan sun ci shine Allah madaukin sarki ya saukar da su ƙasa to idan mutum watan yana ganin cewa bisa wannan dalili na cewa an saukar da su ƙasa yana nuna mai gudanar da al'amuran kenan shi ma a sama yake shi ya sa ma aka ce an saukar da mutum to na yi magana nake cewa a'a ai nuzuli ba ta zuwa da zallan ma'ana ta intikali akwai inda nuzul takan zo da ma'anan intikali akwai kuma inda ba ta zuwa da ma'anan intikali shine na kawo misali yanda Allah madaukakin sarki yake cewa ya saukar mana da dangogin dabbobi na ni'ima ko dabbobin ni'ima wanda Allah ya saukar da su sai na ce to ai kowa ya sani ba saukowa suka yi ba ba saniya ne aka saukar ba amma kuma Allah ya ce ya saukar kamar misali saukar da natsuwa wa anzala alaihim wa yake wa anzala sakinata alaihim kamar yadda Allah yake cewa ya saukar musu da natsuwa sai na ce ya ba su natsuwa to muƙaddara cewa saukarwa takan iya zuwa da ma'ana intikali takan zo da wani intikali sannan tana iya zuwa da ma'anan saukewa na daraja to mu je da sama da ƙasa a babin da za mu ce e a martaba sama tana sama da ƙasa mana a martaba haka ne duk abin da aka ce ƙasa ai kamar ƙasƙantaccen abu ne an fahimci maganar da nake faɗa eh Wata in an ce ƙasa tauyayyen abu ne, ƙasƙantaccen abu ne, in an ce sama kuma ɗaukakakken abu ne. To sai dai yana da kyau fa mutane su fahimta, ita kanta sama tana da fassara ta ma'ana. Misali a ce wane yana sama da wane, ba yana rufin cewa yana kansa, a yana iya ɗaukan ma'ana ta daraja. watakila ma Mr. Fuad ana tare da ni. Mm-hmm, mm-hmm. Yawa idan misali aka ce sama ba wai dole sai wanda Eh, ya ɗaukaka kanka yake zaune a kanka shine za a ce sama ba a'a yana iya yiwa tsautsayin ku ɗaya amma sai a ce wane yana sama da wane mm. Wataƙila daraja kenan mm-hmm, mm-hmm. na'am na muna yanzu misali kaga misali kamar ai alahiya sai a ce a wajen daraja sai a ce rago tana sama da saniya rago tana sama da saniya amma a girman jiki fa ta girma Nam? Eh shanu shanu na da nama dewa. Yawwa to ka gani to amma na idan misali muka ce ƙasa ai halittan Allah ne shi kuma ko da waɗanda suke zuwa su ce maka Allah yana ko'ina Allah yana ko'ina ai ma'ana a manufar ita ce ba ka keɓe Allah da wani muhalli ko ba ka keɓe Allah a wani gu ko wani bigire su ɗin ma da wannan manufar ko wannan ma'anar kawai suke faɗa sannan na faɗa sai nake cewa a ah, to ai ba su kore sama ba domin wanda ya ce Allah yana ko ina ai ya haɗa har da saman saman ma yana daga cikin ina ai Allah ka fahimci maganar da nake faɗa Mr. Fuad na gane na fahimta da kyau na gane ka. yawa wanda ya ce Allah yana ko ina ya haɗa har da saman Hmm, domin ita ma saman ai ina ne daga cikin ina gaskiya na fahimce maganar ka da kyau ce sa ko ya eh. ko ina yana yana yana bayyana ko ina yayi abin da ya ga ko ina kenan na fahimce ka shi shi Allah ko ina yawa ana jingina masa ko ina hmm. amma abin da yasa ko da ma kaga a wannan babin da nake magana Mr. Fuad muna ji wato ina magana ne fa a muhallin a muhallin ma misali ga wanda suke tambaya a ba su amsa a game da ina Allah yake amma ba fa ina goyon bayan ma a yi tambayar ina Allah ya ce ba amma in yawa to amma na idan har an tambayan ma to abin da ya fi gwanda mutum ya ce yana ko inan akan ya ce yana sama na'am uh, gashi Suleiman uh, Suleiman Dokum ko Dakum ya ce wai Allah ya yi ma Sheikh albarka akwai kuma wani kuma ah, baban Zainab ya ce wai Allah ya biya ah, shi kuma yana mika maka sannan wani kuma Ali Musa ya ce wai dan Allah malam dan wace ɗarika ne eh wannan tambayin <laughs> ya tsara <laughs> eh, kaji eh, wannan tambaya ya dai karatu alkur'ani da kuma hadisan manzan Allah bai da wani tarika fawo alkur'ani da hadisai bai da wani tarika maybe ya ji dadin wani abu ne yake so ya gane wani abu amma dai irin wannan tambayoyi shaiki shi ya fi so yana karatu ya aje maka alkur'ani da kuma karatarwar manzan Allah ah, ina ci abin amma dai na bari ya respond eh, ka ji bakin shi shaiki irin wannan tambaya muna yawan samun su mutane na tambaya me za ka gaya musu eh, To, abin da zan faɗa a nan a ni da farko dai a ɓangaren a ɓangaren mashaba, mashaba ina bin mashabar malikiya. Sannan a ɓangaren aƙida, aƙida ina bin aƙidan wato ash'ariya ahlus sunna wal jama'a. Ash'ariya ahlus sunna wal jama'a. Mm. Mm. Wanda kusan ita ce yanzu muka yi bayani ma akai kenan. wanda hmm. kuma ita ce da galibin magabata suka hau a kai hmm. sannan a ɓangaren ɗurkus eh, sufiya ni ban karɓi wata ɗariƙa daga cikin ɗariƙu na sufanci ba amma na kuma ɗariƙu na sufaye ba na inkarin ɗariƙa ta sufaye ɗariƙa ta bayan Allah mutanen kirki kawai bambancin ita ce nuzuri ba kace misali Mr. Fuadu wannan ya yi alkawari tsakaninsa da Allah zai yi wata irin nau'in ibada da ya ga zai iya yi. Mhm. Shi kenan sai ya riƙa yana yi tsakaninsa da Allah in ya ji tsoron Allah cikin tafiyarsa ya yi tsakaninsa da Allah ni bana ganin wani aibe a cikin wannan. Wato bana na inkarin ɗariku na sufaye mhm. na bayin Allah bana na inkarin waɗannan ɗariku na sufaye amma na ni ban karɓi wannan alkawarin ba saboda duk abin da ka sani za ka ɗauke shi ba za ka cika shi a yadda yake ba to ni ba na ganin cewa ka ɗauka amma na idan mutum ya san zai iya cika alkawari ya yi shi kenan wannan Allah ya datar da mu amma dai har a yanzu ban karbi wata ɗari ka daga cikin ɗari kun so Masha Allah ina ce dan wannan ka samu 'yan sanka na ga maka eh ya baka alkur'ani da kuma karatarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma in kana yin abu based on wanga two sources in na bai da matsala wani kai shi daidai ka samu lada tsakaninka da Allah ah, wannan eh, brilliant brilliant ah, sheikh yanda ka ba da submission wato na hmm. ce ah, ya kamata mu bari sheikh ya doki wasu mintina ya summarize muna wannan presentation sannan mu sallama da mutan duniya akwai tambayoyi akwai wasu magaganun da yake mun zo mu shiga wannan bangarorin duka domin kaga wato ka shi wannan kaban nan kaban da ke ajin daga kuma haram akwai wani hadisin da na taba gani wanda ya ce wai wannan wurin nan part of aljanna ne ka gani wai part of mm. aljanna ne wannan haramin nan wani wuri ne cikin hmm. aljanna ina ce shi ka taba hmm. jin wannan hadisin na to kaga kuma wannan kuma an ce kuma aljannan nan kuma sama yake amma ga shi nan haramin da yake kuma ce wani bangare shi nan it's a part of the janna yana ina ji kana magana eh kana magana ina ji a masallacin madina kake magana a kai ba madina ne ko haram ne cikin su daya ne a masallacin madina tsakanin a mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da da ɗakin na na Aisha ɗakin sakena shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma bayyana baiti wa mimbari raudatun min riyadil janna tsakanin mimbari na da ɗaki na dausayin aljanna ne dausayin aljanna ne hmm, amma ga shi nan kasa ba shi sama E eh, yawa gashi na a ƙasa. <laughs> Akai magana bahu. <laughs> Ya mm, salam. Eh Allah gaskiya yana koyi da. Yana koyi da. Mm. Hujjan yana koyi da gaskiya shi ya fi karfi. Eh inda. Wannan gaskiya ne. Ah, Allah na koyi na domin ka duba in ka duba a ce kai Allah na koyi na wannan magana dai hujja inda na gan ya fi karfi kenan wasu sun disagree mm. amma da yawan mutane gashi wani ya rubuto sunan shi Mahdi. mahadi ya hmm. duka ban sani ba ko mahadin da zai zo nan ne ko wani daban na ma ya rubuto ya ce wai Allah ya saka da alhairi ya fahimce ka dari bisa kan dari shi wannan mahadin hmm. wai yana boye wani wuri cikin kasar mu da kan shi LA Los Angeles ke na wurin yake boye to shi kuma ana so ana jira ya bayyana kaga shani mahadin kuma ana jira fawo in ka je Iran in ka je saudiya wulare daban-daban duba irin fitintunun da ake wai mahadi zai zo bari komi ya yi sanyi wannan mahadin kuma eh. sheik za mu zo da kai mu shiga ta maganan mahadi mu gane eh. eh, da wani lokacin gaskiya bi yana confusion na har wani malami ma ya gaji ya ce wai ya yi bincike ta ya gaji amma mahadin na ya gan kaman mamutun da ya bano. mutanen da yake mm. sun ta zuwa zamani zamani suna wasu aiki aiki aiki ana samu wanda yake zai zo ta karshe shi ma wuce ba mutum daya bane to wannan kuma wurin nan sheik topic ne da yake ina so mu zo mu tackle amma kana da minti mm. daya ma ne she muna magana kamar na mahadin na minti daya mu doki wurin da mu aje ma al'umma har kafin ranar da Allah zai sa mu zo mu samu cikakken bayani kan wannan mahadin ga kuma mahadin kuma yanda siffofin shi yake kamar nan mahadin shiya daban ne mahadin yan ahlu sunna wal jama'a daban ne kai mutane ahmadiyya wasu sun samu mahadin su ya zo tini ya kara aiki gulam <laughs> magana gaskiya yana da yawa bismillah shek sannan ka wa zubu da wannan presentation go ahead to eh to an nam mun mun ji shiru a na'am insha Allah kamar yadda kake faɗa dai a yana daga cikin na'am alamomi yana cikin na'am a gyara sayuwa yana cikin alamomin mai shek mun ji break eh na ce yana daga cikin manyan alamomin harkiya alamomin harkiya na muna ji yawwa na ce wannan eh gashi na networking shek ya so mahali yana wato girgiza ba mu san me yasa ba zai garkade kuma kenan na'am bismillah eh eh na ce ba mhm. wannan mahadin yana daga cikin alamomin tashin alkiyama amma zan so idan muka samu cikakken lokaci kawai mu ɗauki dai bayani cikakke a kan mahadin na eh, musamman in Allah ya yadda bayan promo da ya kamata a ce mun gabatar shike na ya kyau haka na salamu eh ya kyau haka daidai ne a summarize muna shiri na yau sai so mu sallama to insha Allah kamar yadda na faɗa a farko wato na faɗa cewa bai dace mutane a dinga tambayan su ina Allah yake ba tambayar ina Allah yake sayyiduna ali ya faɗa ya ce ba a tambaya da ina saboda allazi auja da aina la yus'alu anhu bi aina wanda ya samar da ina ba za a tambaye shi da ina ba haka wanda ya samar da yaya ba a tambayarsa da yaya eh Mr. Fuad haka ne haka ne waɗannan abubuwa guda biyu a kula da su ina Allah yake yaya Allah yake duka waɗannan ba a yin su dukkan wa'annan ayoyi da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da suka sifanta Allah da wani abu daga cikin waɗannan to idan ya koma waɗansu ayoyin da hadisan zai samu kuma ƙarin ilimi a kai amma dai ni abun da nake so wa'inda suke dagewa na cewa sai in ka yadda cewa Allah yana sama tukuna su kafa maka hujja hatta da fir'auna to wannan hujja ba hujja ce wanda za a iya riko da ita ba idan da ma'anan cewa makani ne amma misali ko da wanda za su zo su ce sama mutum ya ce sama amma da manufa ta cewa ta ɗaukaka to wannan wani abu ne daban amma in ta manufar makani ne to wannan kan ba a jingina wa Allah gu a keɓe shi da gu saboda dukkan wani gu da na kamar yadda na faɗa a farko Allah shi ya samar da wannan gun akwai lokacin da wannan gun babu shi a sannan abun da zan zo in rufe da shi Mr. Fuad yalo eh, eh, salamu alaikum muna jin ka sheik yawa abun da zan zo in rufe da shi shine musamman ga waɗanda suke ɗan neman ta'arifin kaina na faɗa Ah, saboda yanayin rayuwa da shauransu amma na ce ni a fahimta a ɓangaren mashaba muna bin mashabar malikiya sannan a ɓangaren aƙida na ce muna bin aƙidar ahlus sunna wal jama'a ash'ariya ash'ariya ahlus sunna wal jama'a sannan kuma muna bin tasawufu wato abin da ya shafi tasawufu saboda sufanci ba ta keɓe ga wata ɗariƙa daga cikin ɗariƙu kawai ba ma'ana an ce sufanci duk wanda ya ɗauki hanya ta tasawufu wato hanya ta tsarkake zuciya ko tsarkake abin da ya shafi ayyuka waɗannan duka abu ne da ake son su a wajen dukkan musulmi amma da yawa akwai waɗanda su suna ganin kamar sufancin nan kamar wani abu ne daban da yake wajen addinin musulunci shi yasa Mr. Fa'adu yana da kyau wannan ɓangaren ma wani lokaci mu ɗauki bayanai da za su fahimtar da mutane menene tasawufun nan saboda da yawa akwai waɗanda har yanzu ba su fahimci menene tasawufu ba eh Mr. Fuad wannan gaskiya ne gaskiya ne eh insha Allah yawa wannan shine ah hmm, shaika wato godiya muke da ka zo ka kasance tare da mu muka have wannan discussion muna fata wato da ikon allah za mu dawo mu kawo sheikh a sayyid ahmed abubakar imam bauchi uh, back on cable fm mu ci gaba da tattaunawar mu ya yi bayani kwarai kuma ya nuna gaskiya ne ubangiji yana koyina da hujja fa yi karatu ba wai wani ya ce ya ce ba daga aya alkur'ani sai kuma kwakwaran wato hadisai wanda yake suna da nauyi a kansu ya sai ya yi bayani to malami irin wannan karatu ka san kaman in ka fi da so rai da uh, ka je shi gefe ka appreciate karatun shi ne in ka disagree kuma a shaka sayed yana da wani record ne ce dai ka saya wani bayan bango ka zo ka ce wai ka disagree amma inda ka disagree saboda Allah sai ka fito gashi nan ka zo ka kawo ya so a ji magananku wani lokaci wani ya taba zuwa dia zai fitine a shek a sayyid kusan san bai yawan surutu yana magana sanyi-sanyi amma ranar nan da mai shi zo zai yi rigima da aka yi larabci da wannan mutumin nan har yi har gobe game shi bai dawo kibin laifin kuwa ba ya kama hanya sa wanda suke calm ka bato nan su fada sun zo karatu na ai karatu amma ka zo ka shiga wani gona da baka yawa ka zo ka tona makan kasiri shi yasa in ka approach a shek a sayyad ahmed abubakar imam bauchi ka zo da wato nasuwa ka zo da wato intention za ku wasa kwakwalwa ne ku karatu tare in ba haka ba good luck eh until the next presentation ku stay safe suna na fawadu umar website mu na cablefm.com and i hope dukan ku have a good night na ce muku salam